يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana na laraba wanda ya dace da ashirin da shida ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan Mars miladiya 2025 kamar yadda muka saba haduwa don tafsirin alkur'ani mai girma yau an samu sauyin lokaci kenan yau ga shi bayan sallan azhar ne saboda yau shine ranar final ko yau ranar karshe insha Allah ba ranar karshe ta duniya ba hmm, haka dai muke fata ba sani ba mewa ta zama ta ƙarshen ne duka wa ma ta ala Allah bi aziz yau rana rufe tafsiri kenan jiya mun kwana kan aya ta ashirin daidai cikin wannan sura mai albarka suratul ibrahim yau za mu tashi kan aya ta ashirin da ɗaya wa barazu lillahi jami'a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضربوا لله جميعا فقال فقال الدعاء للذين استكبروا للذين استكبروا إنا كنا جعلنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم ۖ سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من مزيد Allah madaukakin sarki yake cewa wa qalan aw barazu sannan suka bayyana ga Allah bayan fitowansu daga cikin kaburbura jami'an baki ɗaya ma'ana kowa ya bayyana daga cikin kabarinsa sai gashi ya bayyana a dandalin kiyama faƙalar du'afa'u sai masu rauni suka ce wato jama'an gari suka ce na takbaru suka ce ma waɗanda suka yi girman kai dangane da kusan Allah maɗaukakin sarki suka ce da su inna kunna lakum taba'an lalle mu mun kasance a duniya mu mabiyanku ne fa hal antum mughnuna anna to shin ko din nan za ku iya wadatar mana komai kuwa za ku iya tunkuɗe muku mana kariya min azabin lahi daga faɗawa cikin azaban Allah kenan shin za ku iya zame mana garkuwa da kariya ku iya zame mana sabubba da za ku kare mu daga faɗawa cikin azaban Allah sawa'un qalu suka ce Lau hadanan lahu, ai da mu ma da mun samu shiryan Allah da na ku da tuni mun shiryar da kutun a duniya sawa'un alaina daidai ne a gare mu a jazi'ana ko mu yi gadon haƙuri an sabarna ko mu yi haƙurin malana min mahis ai ba mu da wani hanyar kuɓuta ba mu da hanyar tsira a nan wurin Allah madaukakin sarki yana cewa wa barazu ay barazatil khalaiq kulluha birraha wa fajiriha lillahi alwahid alqahhar halittun duniya baki daya za ku bayyana gaban Allah madaukakin sarki mutanen kirkin su da mutanen banzan su kowa zai tsayu gaban Allah madaukakin sarki ma'ana za a tara ku a dandali guda za a tattara ku a fili guda Minal al na ƙasa wa huwa al-makanu alladhi laysa ahad wannan taro da za a yi a dandalin kiyama shine wurin da za a taru taruwan da wani ba zai iya tare wani ba wani ba zai iya zama garkuwa ma wani ba to haka za su bayyana kowa ya fito cikin kabarinsa a du'afa to anan ne fa zaka ji masu rauni suna cewa to mafiya kenan za ka ji suna kawo atba su ne mabiya liqadatihim za ka ji suna faɗa mu jagororinsu wa sadatihim da shugabanninsu wa kubara'ihim da manyansu lillazina takbaru za ka ji suna faɗa ma waɗanda suka yi girman kai cewa ku ba za su bi Allah ba ma'ana ina waɗannan mutane wanda mun karanta a baya cewa suna nuna wa manzannin da annabawan karan tsaye da taurin kan cewa su fa ba za su bi waɗannan annabawa da manzannin ba suna fito da maganganu marasa daɗi suna nuna musu cewa hujjojin da kuke bayarwa bai gamsar da mu ba ku ƙara mana wasu hujjoji to waɗannan mutane da suka yi taurin kai irin waɗannan to suna da mabiya aiki duk inda ka samu wani hatsabibi ne dangane da kin bin addinin Allah sai ka same shi yana da mabiyan da yake musu training akan abin da yake tafiya a kai to waɗannan mabiya da suke bin fitsararrun mutane irin waɗannan a matsayin su ne shugabanninsu a kan fata. To ran kiyama za ka ji suna cewa shugabannin nasu, inna kunna lakum taba'an, mu fa a duniya mun kasance mabiyanku ne, an taɓa wannan. Mu a duniya mun kasance mabiyanku ne, wato an ji wuta kenan an ji ba su ga kamar da gayu suke cewa wato ya je ne dandalin kiyama ya ga ba daga kafa ba wani alfarma a duniya in ka mai magana za ka ji zai ce maka shi ya fake da shehi ya fake da waliwa ne ya fake da kaza ka san yau akwai masu da'awan allantaka da muke yawan cewa wannan yana da awan shi Allah ne wannan yana da awan shi kaza ne wannan yana da awan shi annabi Musa wannan yana da awan annabi Isa har akwai mai da awan annabi Muhammadu akwai mai da awan cewa bayan annabi Muhammadu shi shine karshen annabi amma fa gashi ya tabbata annabi yace ana khatamun nabiyyin ni ne makin annabawa sai ce ana khatamun khatam din ni ne khatamun kawai dan a batar da mutane yau din nan akwai mabiya mirza gulam ahmad gulam Al-qadiyani wanda a zamanin da muke ciki shine wanda ya da'awan annabta na karshe yau za ga hattasar kuke da shi a satellite suna da mabiya in ka je bauchi aka ce suna da masallaci in ka je zariya suna da masallaci su annabinsu annabi muhammad a wannan ahmad gulam mirza gulam Al-qadiyani mutumin indiya kwarai to waɗannan mutanen da suke bibiyan waɗannan fatattun ran kiyama za su taso su ga ai ba mai gata sai Allah ba inda za ka samu gata sai Allah wannan da ya yaudare ka cewa ran kiyama zai tsaya maka ka wuce ka je aljanna ranan za ga shi ma yana ta kan shi dan za a waye gari kamar da Allah ya faɗa wani wuri istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab waɗanda suke da'awan su wasu ne a zo a bauta musu da waɗannan mabiyan ran kiyama za ka ga an haɗu ana tsine ma juna kowa yana barranta kanshi da kowa wannan yana ta ni na sai ka bauta mu zai ce wallahi kai ka faɗa sai to ƙarya ne ka bi fanko don haka za ana baran bara haka za a yi ranar tashin kiyama to haka anan Allah ke ba da labari waɗannan da suka zanto mabiyan waɗancan jagororin ɓata ran kiyama za ka ji sun zo wurin jagororin na suna cewa inna kunna na kun taba'an ranka ya daɗe shehi wane wali wane gausi wane wane ne wane ne wane ne a duniya fa mu ne mabiyanka ka manta ai muna hada maulidi makai ai muna haɗa taro kaza dan kai ni ne na taɓa yi maka sujada in baka manta ba aka yi ta wa'azi ana zagina ana tsine ni ana tsine mun kaza kaza mu muke ma sujada mu muke ma ruku'u mu muke ma kaza mu ne fa mabiyan yau kuma ka manta da mu ka san akwai masu da'awan cewa su ba za su maka da'awan Allah ba wasu suna cewa Allah ne mai komai amma Allah ba zai karfe ka ba sai ka biyo ta hannu wai ba yanda za a yi ka bauta wa Allah sanan alim sai ka bi ta hannunsu to kaga irin waɗannan suna nuna cewa duk addinin da kai in ba ta hannunsu ba ma'ana Allah bai karba ba to irin waɗannan ranar za ka ga baran da za a yi a gaban Allah a ranar kiyama wani zai zo ya nuna cewa ai ku bauta mana ran kiyama mu ne fadawan Allah sai ka jana ta ma na buduhun illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ai mu ba muna bautan waɗannan waliyan da shehunnan bane a haka muna bin su ne dan su ne za su hada mu da Allah su din za su mana linkin su hada mu da Allah Allah ya mana rahama akan haka aka samu Shehu Amadu Tijjani me yake cewa yake cewa ranar kiyama zai tashi da riga mai aljihu dubu saba'in kowane aljihu guda ɗaya yana iya ɗiban mutane dubu saba'in da ka haka zai zai rika ɗiban mutane kowane aljihu sai ya cika da mutum dubu saba'in aljihoi dubu saba'in dubu saba'in to dubu saba'in wannan sai ka buga mana kafin ne shi zai tafiya da su <laughs> ya yi tafiya ya yi tafiya zai juya cikin aljanna ya dawo sai a sawu na dubu saba'in sannan Allah madaukakin sarki zai gani yace a sawu na dubu saba'in in Allah ya ji zai fara wake wannan a ce wake barna yace sai in waigo ina jin kunya sai in na waigo ta Allah ka ah, to tijjani kai ne dama to kai kuma dan gida ne har kasa ina ta ihu je ka ka duba irin wannan kafirci ba ga har yara suna dariya ya yi kama da ne yana nan cikin littattafansu na jawahirul ma'ani karanta littafin malam habibu na gusau din nan wanda ya littafi makalar guda nawa ne da ya rika cirowa na kafirci yawa hamsin wa hamsin na ƙaunar maganganu guda hamsin da biyar na kafirci na amadu tijjani wanda aka rika zakulowa cikin jawahirul ma'adi. duk ga shi an ban kado to kaga shi kuma amadu tijjani kan yake so ya nuna maka ran kiyama zai rika sako mutanen ba har da kai ba fa yana cewa ne wa man yuhibbuni wa man ra'ani fi jannatil firdausi bila buhutani wani ruwayan kuma fi jannatil khuldi bila buhutani wanda ya taba gani na wanda ya taba jin yana so na to ranar kiyama yana cikin aljanna madawwamiya ko ko kwanto babu kan aljanna ne to dan aljanna ina zai saka a cikin aljihun shi to kai ma ka san wannan ya kama da tatsuniya tsoron kiyama haka za a wannan fa shehu ahmad Tijjani mai buga jabin kuɗi in baka sani ba ka je ka hau YouTube ka nemi bidiyoyin Sheikh Albani Zaria za ka ji wurin Shehu ahmad Tijjani yana buga kuɗin jabu yau a mukaddimar ma akwai ba yau yana buga jabin kuɗi har ka ja kama shi to wannan <laughs> yanzu wanda yake buga kuɗi ko to baka yana cikin mutanen ne to wannan wai shine jagora ba kuma shi abun bauta ne to kaga an samu sal to wannan duk ƙarairayi ne ran kiyama ba mai kwatan ka gaban Allah sai aikinka mai annabi yake cewa Fatima ya Fatima ke Fatima salimi min mali ma shi iti a cikin dukiya ta roki duk abin da kike bukata yake cewa amma ranar lahira ki ji da kanki yana cewa la ughni an min Allah shay'an ran kiyama ba zan iya tsina na muku komai a gaban Allah ba kowa aikin shi kwafe shi wannan annabi game da yar shi Fatima bai ce zan je da aljihu ke Fatima in sato ki ba to amma sai a samu wani zindiki ai ko malami ne daga ran da ya faɗi wannan magana kam ya zama zindiki har zai rika sata ya yi sawu dubu ɗaya dubu biyu sai sawu na saba'in Allah ya gan shi kenan yanzu ya nuna zai iya yin wani abun da Allah bai sani ba kenan to kaga wannan eh ne ma ba ce ba kuma ka fi ƙarfin ta gai ne ne akwai wanda fa ya ce fa shi ran ma an yace yace wai yana duniya wai yana ta roƙon Allah kullun yayin sallah yana addu'a Allah ya saki a jahannam amma Allah ya ki yake labarta wa muridansa suka ce me shi yace kullum na yi sallah ina roƙon ya sani a aljanna ran kiyama yaki aka ce to me yasa yake tsaya sani eh, yace yana jefa ne ta jahannama zai zama sauka gawayi yace to ina zai azabtar da sauran kafirin duniya da mushrikai babu yace shi yasa shi da kanshi in yi kafirci in roƙi ba muta yaki dan ya san in ya tura ni can na ba mata ta sai a yi mutanen nan fa ana kafirci fa to amma da in ana faɗa littattafan su ne zai ce sharri ake musu amma alhamdulillah yau an zo mawaƙan su suna fitowa ƙarara ko ba ka jin larabci sai ka ji da hausa an faɗa a waka an faɗa a kaza an faɗa a kaza da haka yake cewa za ka ji suna ce ma jagororin nasu mu ne fa mabiyanku a duniya muna bin umarninku ba ma saba muku fa hal antum mughnuna anna min azabillah shin za ku iya mana wani agaji ne ku samar mana da wani kariya daga fadawa cikin azaban Allah min shay'in koda da wani abu akwai wani gudun gudunma da za ku bani azaban nan da Allah zai yi mukar a yi maya domin an jero list na ‘yan wuta muna ciki, to mu ne dai mabiyanku a duniya, kun ce mana ku ne na kusa da Allah to ga mun zo. Wani ɗauki za ku yi Allah ya fasa mana wannan azaba. Haka ba za a yi ran kiyama. Kaga a nan ake gaya maka addinin musulunci ba a bin malami go, Allah da manzon Allah ake bi, me mai littafin akhbari yake faɗa al'amarin addinin ga ka tambayi malamai wanne malamai sai ce malaman ahli sunna waɗanda suke koyi da manzon Allah suke jan kunne dangane da bin shedan da tafarkin shedan ya zan malamin da za ka bi sunna yake karantar da kai ba ra'ayi a ciki ɗan tsagaran sunna Allah ya ce manzon Allah ya ce to shi sai a zauna lafiya don haka yake cewa sai ka ji jagororin sun cece ai law hadana Allah mu kanmu da Allah ya shirye mu a duniya na hadaina ku wallahi da mun shirye da ku kenan sun anan sun ga musu ce mu a duniya batattu ne fa mu kuma wallahi duk wanda yake daura al'umma akan bata a duniya shi ma ya san batacce ne wallahi ya san shi batacce ne babu wani malami wanda yake da'awa akan karkataccen hanya wanda bai san ta wannan hanyar karkata ba musamman mutum ya karanta ya san abu ya fito ya fara zai ki fara saboda kare martabansa amma ran kiyama da kansa zaka ce mabiyanka ni batacce ne da a duniya ni shiryayye ne da kun bi shari'a a ranar kuma zai bayyana amma a duniya mai yake ga malaman Allah waɗancan kuma su ne yana cewa su ne kuma akan tafarkin daidai to shi yasa kada ka zaɓi kunyan kiyama akan kunyan duniya ban maka ji kunya a duniya a lahira in ka je ba kunya fi sauki saboda kunyan lahira ba shi da azaban ma kullun ka ana maka kowa nan kallon ka dan ka shi a lahira ba sirri a lahira ba sirri komai ana maka balo balo ana nuna maka shi zahiri to amma ka ga mutum ya kauce akwai wani kissa da Profesor Mansur Isa Alwa yake bayar wani babban malami ne a ƙasar nan har sharhi wa littafin Sul Bukhari sharhi sharhi mai kyau mujalladai goma sha Profesor Mansur Isa Alwa suka ziyarce shi ya fito musu da rubutun gashi dai shi ya rubuta sharhi wa sahih Bukhari fa ka san dai sahih Bukhari aka aje maka ko ka samu littafi ka rika kwafe hadisan daga farko har ƙarshe ka san ba karamin malami bane ne sunanka to bare sharhi mujalladai goma sha zuwa ashirin su professor mansur isala suka ziyarce shi sai ke gaya musu ka shi fa ya san ya mutu shi dan wuta ne baya sallah abubuwan kafirci bila adadin yana yi duk gashin suka ce malam duk wannan ilimi kuma sharhi sharhi akan tafarkin sunna tsaf ba kwana suka ce malam to kai aiki da abin da ke cike ce mabiya mabiya yace ni yanzu a ce in fito in ce a fata nake yace ana yi abun kunya a gaban mabiya na yace na gwammace in rayu akan fatan nan in mutu a kai da in ji kunyan mabiya ce malam ba tuba ta tuba ba zai yi ba kan gaskiya wallahi na fada yanda in na tuba kai zan ji kunya sai dai in mutu haka da akwai irin waɗannan ba za a shiryu ba saboda mabiya amma in ya koma gefe zai tabbatar fa akan ba daidai yake ba amma in ya zo gaban mabiya ba zai iya bayani ba wala ya kadu yubin kenan to kaga irin wannan shine fitina mafi girma kai kanka ka san akan bata kake kuma kayi alƙawarin kai ba za ka bar ba irin wannan jaraba da irin wannan musiba ya samu Muhammadu Yusuf me ba su ba da malam Ja'far idan ya je kebe da malam Ja'far sai ce malam ni ma suna ka ne sun ce abin da nake kai ba da ba ni malam tafiyan su ba na ciki suke zuzu tafiyan ba na tare da su ƙarshen tuka-tuka har jikin Ka'aba ya samu malam Ja'far a filin aikin haji yace ce malam ba tare da da'awa lokacin an yi rigiman kanan ma ana jiran jagoran kuma shine jagoran za a kama shi yace shi billahi da ya har rantsuwa da kai malam Ja'far baya malam Ja'far yake zaman mu da kai a nan a gindin Ka'aba ba zai kubutar da kai ba dole sai an samu jami'an gwamnatin ku na Borno State tunda kai a Borno kake to a samu jami'an gwamnatin su sa hannu su tabbatar ba ka ciki in an je gwamnatin ku ba zai kama ka ba yace ya yarda malam jafar ya samu waɗansu cikin kwamishinoni na gwamnatin borno na lokacin na gwamnan malaka ko na sa suka zo aka yi rubutu aka zo ya sa hannu malam jafar ya ce ga lauyoyi ga komai aka sa hannu takardan akwai ya sa hannu ba ta ce ga shi kuma ya ci gaba da tafi malam jafar ya ce aka fita wata kuma ya ce karya na yi mishi da kan ki riƙa fara ni na ci kafin ce malam jafar sharri ya mishi shi bai taɓa zama da wani a duniya ya ce tafiyan shi ba daidai ba ne haka ta ra'an yake amma kuma a gefe yake bantu da malaman zai ce shi ma ba a daidai yake to ka duba har ya mutu a tafiyan yanzu haka mafiyan shi ba su daina cutar da al'umma ba ko jiyan nan sun yi barna an shigo da sojoji da yawa an illata suna wannan barna to irin wannan ran kiyama ba shi ne irin wannan ba mabiyan suna cewa inna kunna lakum taba kai ce da Muhammad Yusuf me za ku ce law hadana Allah la Shi shine irin wannan barna Sheikh Albani zari Allah jikan shi sai zuwan shi mai dubur wani shekara kafin ayyaki Muhammad Yusuf ya zo har masaukin shi ya zauna a bakin gado Albani ce ni yanzu Muhammad Yusuf ba nasihan da zan maka wanda ba a maka Malam Jafar ya maka nasiha Bin Usman ya maka nasiha Sheikh Wahab ya maka nita duk abin da zan gaya maka sun gaya maka ni ba abin da zan ce ka ji tsoron Allah ce na gode aka ga maka nan zamu ji tsoron Allah haka zai ta yi amma ya koma wurin mabiya fa ba a so a ji to daga lokacin da kawayi gari za ka riƙa yin da'awa don ka ji yadda mabiyanka ne daɗi to daga lokacin ka samu matsala ai me za ka yi kenan ka burge su to za a wayi gari kamar misalin da malam Ja'far ya buga za a wayi gari ne ka zama biri da wando mage da hula ka saka dogon riga ne kai a tunaninka ya fi fice al'auranka ka zo kana hawa bishiya akwai waɗansu suna zaune a gindin bishiyan idan suka dago kai lokacin kana kan hawa bishiya ne za su ganka kaga tsirara suke kallonka to haka mabiya suke game da al'umma lokacin da kai kake dan mabiya lokacin da aka tashi kama ka kashi ka tsaya ba su ake gani ba kai ake nuna da haka kai kokari kai abin da za ka kubutar da kanka daga wuta ka kubutar da ka daga wuta da haka yake cewa law hadana Allahu la hadainakum sawa'un alaina daidai ne a gare mu a jazi'ana mun yi gajen haƙuri am sabarna ko mun yi haƙurin malana min mahisu mu dai kam yau ba mu da hanyar tsira ma'ana mu kam yanzu da kuka gan mu a nan kiyama in ji jagororin ko mu yi haƙuri mu shiga wuta in mun so kar ma mu yi haƙuri ba mu fita sai mun shiga wuta kaga hanyar fata kenan sun riga sun kauce sun kautar da bayan Allah shi yasa yau abinda da ɗaya cikin magabata ke cewa kada ka rataye addininka da wani addininka ya zama me Allah ya ce me manzon Allah yake me Allah ke so me manzonsa yake so idan aka wayi gari addininka ya zanto kana yi ne don wane ya kan an yi magana sai ka ce to mu in bata ma ga malaman sai su wallahi ba zai tsiratar da kai baran an hankala su ta har da kai ba wani ka to ya Allah mu ba su suka ja mu a ah, to suka ja ka Allah bai baka hankali mai amfanin hankali da Allah ya baka mai amfanin alqur'ani da aka sauka in ka ce baka iya karatu ba mai amfanin malamai a cikin garinka da baka je ka koya ba da ka za a wani gari baka da sauran uzuri ne a wurin Allah duk wanda zai daura ka akan hanyar addini in dai ba zai iya karantar da kai addinin a karanta ba ai wannan zai iya tura ka wuta baka sani ba duk mutumin da zai ɗaura ka akan abin da addini ne to ya iya zaunar da kai yana karantar da kai addini a littafi a karance wannan yana karantar da kai gaskiya kenan amma mutum zai zo yana ɗaura maka abu da sunan addini ba zai baka shi a littafi ba ma'ana karatun ma babu a littafi yanzu idan aka ce za a ɗaura mutane akan su rika yin maulidi shin akwai karatun maulidi a littafi a kawaidi akwai babin maulidi a halari akwai a timawi akwai iziya risala askari mudawwana lawali wane ne wane ne dukka wanda ka dauka zaka tarar babu wani karatu da zaka samu wannan babi a cikin wani littafi da za ka dauka ana karantawa to kaga tunda babu shi a karatu to ya zama yana dauka daura ka akan me akan molonka akan son zuciya to babu wanda aka yadda ka bi shi duk duniya sai manzon Allah shi kadai shi kadai aka yadda ka bi ina abin da ake kira la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya shi kuma annabi Muhammadu fa wahdahu la sharika lahu fil ittiba'i in dai wajen bin Allah ne in dai wajen bin manzon Allah a duniya ba a hada manzon Allah da wani da haka sai ka ta mai manzon Allah aje ka akai da haka yake cewa ah, وقال الشيطان وقال الشيطان لما قبل الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمخرجكم وما أنتم بمخرجي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأذهل الذين آمنوا وأملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تهتها الأنهار هامدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تهيتهم فيها سلام Allah yake cewa qala shaytan kuma shaytan yace lamma ku al al'amur a yayin da al'amari ya riga ya zarta sai ce inna allaha lalle allah wa'adaku ya yi muku alkawari wa'adal haqqi alƙawarin gaskiya wa wa'adtukum ni kuma iblis na yi muku wani alkawari fa aslaftukum amma ni na saba muku alkawari wa ma kana liya alaikum min sultan ni kuma ba ni da wani jagoranci da iko a ku illa an da autukum fa ni dai kawai kiran ku nayi Fasta jabtun li ko kuma sai kuka amsa min kira fala talumuni saboda haka kada ku zarge ni walumu anfusakum ku zargi kawunanku ma ana bi musrikum wa ma antum bi musrifi ni ban zanto mai iya kubutar da ku daga azaba ba a yau wa ma antum bi musrifi kuma ba ku zanto masu iya kubutar da ni ba a yau inni kafartu kafarku ni dai in ji shaidan ba na kafirce na butulce bima ashraktumuni min qabl da abin da kuka hada ni da shi da Allah a ciki kafin nan kiyama inna zalimina Allah lallai lalle azzalimai lahum azabun alim suna da azaba mai radadi a kansu wa udkhila allazina amanu kuma aka shigar da waɗanda suka yi imani wa amilus salihati kuma suka yi aiki nagari aka shigar da su jannatin cikin aljannatai tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudanuwa a karkashinta khalidina fiha suna dawwama a cikinta bi izni rabbihim da iznin ubangijinsu tahiyyatuhum fiha salam gaisuwansu a cikin aljanna ita ce salam aminci aminci aminci Allah madaukakin sarki a nan wurin yana ba da labari ne dangane da irin tattaunawa da kuma irin jawabin da Iblis zai yi wa mabiyansa bayan Allah ya gama yanke hukunci tsakanin bayi. Idan Allah maɗaukakin sarki ya gama yanke hukunci tsakanin bayinsa, bangaren nan ‘yan wuta, bangaren nan ‘yan aljanna, da filal mu'minin aljannat, Allah ya tura ‘yan aljanna ta ku tafi aljanna, wa askanan kafirina darakat aka nitsar da kafirai ƙasa aka cigar da su cikin wuta fa qama fihim iblis to a nan wurin ne fa iblis zai miƙe la'anahu Allah Allah ya tsine mai idan ya miƙe yawma izin a wannan rana zai miƙe khatiban yana kudu ba zai yi jawabi iblis zai yi jawabi ranar jawabi da zai yi zai yi jawabi ne li yazidahum huzna dan ya ƙara wa mafiyansa bakin ciki ila huzunihim akan bakin cikin da suke ciki ma'ana iblis yana da mabiya ne iri biyu akwai mabiyansa cikin shaidanu cikin aljanu kai dama duk inda aka samu mabiyan iblis cikin aljanu to sunan shi shaidan sannan kuma yana da mabiya a cikin mutane wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li jadilukum shaidan yana da mabiya a cikin mutane yana musu wahayi yana musu ilhama da aka sai ka tarar da shi mutum ne amma kuma duk abin da yake yana karɓar umarni ne daga wurin shedan daga wurin iblis to da aka shedan zai yi jawabi a ranar kiyama ma waɗannan mabiya naci cikin aljanu da cikin mutane wa rabnan ila rabnihim da sa su damuwa cikin damuwan da suke ciki wa hasratin ila hasratihim ya sake sa su cikin asara da wayo Allah cikin wayo Allah da asaran da suke ciki fa sai ka jiya ce inna allaha ga jawabin shedan sai ce lallai tabbas Allah wa'adakum ya yi muku alkawari wa'adan haq alkawarin gaskiya ai abinda ake nufi ala alsinati rusulihi Allah ya yi alƙawura a bisa harshen manzanninsa ba suna cikin ayoyin nan guda goma na ƙarshen suratu Ali Imrana ai a ciki akwai inda yake cewa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad kaga wato ya Ubangijin mu. ka bamu mu abin nan da kai mana alkawari da shi ta hannun manzanninka to ina alkawarin manzannin manzannin Allah suna zuwa tabbatar da alkawarin cewa duk wanda ya kaɗaita Allah da bauta duk wanda ya bi karantarwan manzannin da aka aiko mishi tabbas Allah zai ba ki katafaren gida a cikin aljanna inna Allah sara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna fa yaqtuluna uh, fa menene fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayha haqqan fi at wal injil kaga duk alƙawura ne man amila salihan fali nafsihi wani wurin a ce wanda ya aikata aiki na gari zai shiga aljanna ta min tatiyal anharu khalidina fiha kaza kaza kaga duk alƙawura ne wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannati tajri min tahtiha al-anharu kaga alƙawura ne da albishir in an bi Allah ga aljanna in an yi kaza ga kaza in an yi kaza ga kaza kaga wannan alƙawari ne na gaskiya cewa wanda ya bi Allah to zai tsira zai samu aminci zai kubuta sannan alƙawarin Allah gaske ne inna allaha la yukhliqu al-mi'ad Allah baya taba alƙawari ya saba da Allah ya ce maka in ka bi shi zaka shiga aljanna to haka ne in ka bi Allah aljanna zaka shiga in ka ga baka shiga aljanna ba to ka kauce baka bi Allah ba amma da Allah ya ce in ka bi shi aljanna zaka shiga to wallahi in ka bi Allah zaka shiga aljanna da haka yake sake cewa wa amma ana fa wa'adtukum iblis sai sake cewa amma ni kuma na yi muku alkawari fa akhlaftukum sai na saba muku to ina ina ina alkawarin iblis yake iblis ya alkawari wala umanniyannahum wala amurannahum wala yughayyiranna khalqallah ai ya rika yin ne daga cikin alkawarin iblis yakan yi alkawari ma in ka kauce hanya zaka dawwama a duniya da yi wa annabi adam irin wannan alkawarin ba mana ha kuma rabbukuma an tilkuma shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-qalidina ai ubangiji ya ce kar ku ci ƴaƴan kan wannan bishiyar ba dan komai ba sai dan yana gudu in kuka ce za ku zama mala'iku ko ku zama mala'iku ko kuma ku zama za ku rayu din a duniya ba ranar mutuwa to dan adam kuma yana son rayuwa kaga alƙawari ne na gaskiya ina alƙawarin da suka ci sun dawwama da suka ci sun zama mala'ikun ba su ci ba shedan zai maka alkawari in kai kaza ba za ka mutu ba in kai kaza kaza ne ba alkawari guda ɗaya da iblis zai maka cika maka wannan alkawari nashi ba ya cika alkawari zai rudar da kai ne ya sa ka rudu ya sa maka buri amma karshe ne wa ma iduhum shaytan illa hurura babu alkawarin da shaidan zai maka in ba rudu ba sai sai maka in kai kaza kaza zai samu kai kaza kaza zai samu amma la duka ƙarya ne iblis kenan da ka yake zai ce musu ah, na muku alkawari ni kam na saba a ranar fa da bakin zai ce na muku alkawari na saba wato ranar wai ya ga maka gaskiya shi ya karya alkawari amma shi wuta zai ga dama shi tun farko ya sani tun ran farko da yake zai kauce ya batar da mutane Allah ce wata zaka je ta na sani amma za a yi sunan bakin wake ba zan je ba ni kadai sai na fatar da mutane gaba ɗaya Allah ke cewa bayina na kwarai ba ka iya samun dama a kansu dan haka haka yazo ya fara wannan kira ya iduhum wa yumannihim haka wani wurin Allah haɗa. shedan yana yi wa mutane alƙawarin ƙarya wa yumannihim yana so yana sa su yi burin abin da babu za ka yi burin abin da babu wa ma ya idu humun shaitan babu wani alƙawarin da shaitan ke musu illa gururan in ba rudu da hayaniya ba da sai Allah yake cewa ke dan sai suka gaba da ce musu wa ma kana liya alaikum min sultan sannan kuma ba ni da wani iko ba ni da wani jagoranci ba ni da wani hujja akan duk abin da na kira ku akai kenan duk abin da na rika ce muku ku yi a duniya ƙarya ne ba ni da hujja ba ni da dalili kawai na ɗaura ku akan bata da ƙarya ba gaskiya ba ne yake cewa illa an da autukum ni fa kurum na kira ku ne tsan tsagwaran kira illa an kun bi mujarradi da'awa. kawai na kira ku ne na ƙarya da ruɗu na ce ku zo ku bi ni fasta jabtu li amma sai ku kuma ga kunan kun zo kun amsa mu ni kawai na ce kaza kaza ka bi ni yanzu da iblis zai umarci mutane su canza halittan Allah ba shi ne yadda muke ganin mata ana bilisin ba da abubuwa na canza halitta kaga shedan ne ya jata lalacewa ma ya kai lalacewa yau ka ga namiji yana bulitin ita mace ma zai karbe ta bare kai namiji ka je ka yi ai sai ka canza suna in kana ibrahima sai ka koma saudatu ko ka koma halima ko ka koma wata maryam ko fatima ko ka koma wani suna dai makamancin haka amma bai kamaci sunan ka ya zama namiji kai in aka kira ka da sunan mace ma ba daidai ba ne dan ita ma maryam haramun ne ta yi bulitin ita ma haramun ne to kai yanzu baina baina sai dai a samu ina za a saka in ba ka sai dai a kira ka da gini gini ne yake karɓan fenti tun da kai ka karɓi fenti sai dai a kira ka da gini amma dai ba a layin mutane kake ba dan ka yace cewa illa an da fasta dabtun li fala talumuni ai fala talumuni al yawma hadith iblis ba da haka ni kam yau karku zarge ni ai da na kira ku na ga muku aya da hadisi na kuka bi na ce auren eh, ka je kai rawan DJ amaryan ma ta taki rawa go ka taki rawa biki na ce ku je ku yi kauyawa can an ce ku yi rawan DJ na ja muku ayan da yace halal ne ai ni ban ja muku aga to wallahi kar ku zarge ni ka ce iblis to ba za ka ce to ba za a ce kun wa ce ka bishi wannan ana ga muka bai zai faru a kiyama kana ji ana karanto maka ayan ana fassara maka to ya rage maka amma wani yanzu ya ji ko amma lafiya kan gare ya fi so ran kiyama practical din ya faru a kan shi wannan practical din kuma yana faruwa tsakanin iblis da mabiyan shi da shi da mabiyan ba wanda zai tsira ne duk wuta za a ci. kaga ana gaya maka ne wato ka gane cewa duk duniya baka da maganin da ya wuce alkur'ani ana ga maka ga matsalan kiyama amma ga maganin tun yanzu kana da labari sai ka wa kanka karatun tana da haka yake cewa walomu amfusakum ko dai ku zargi kawunanku fa inna zamba lakum domin zunubi ko kuka yi li kaunikum dan kasantuwanku khalaqtumul hujjat ni da narka kiranku babu hujjoji ai malamanku da annabawanku da manzanninku suna kiranku suna ja muku aya da hadisi suna ba ku hujjoji kun ki ku bi ni na kira ku ba hujja kun bi ni jiyan wace kuka sha ni da ka ni kar ku zargi ni ni ban jan aya da hadisi na ba ku hujja ba can an ba ku hujja kun ki bin hujja iblis kenan a ranar tashin kiyama yana jawabin dm kafi dan kiska yake cewa wata ba muni kuka bi ni bi mujarradi ma da aukukum da tsan tsagoran kiran da nayi yanzu duk wanda yake bin kiran shedan yo wani hujja aka ba shi mutumin da zai je duk abin da shedan yake so shi yake yi duk abin da Allah ke so ba zai yi ba shine wurin rawa shine wurin tata shine gidan giya shine gidan karuwai shine sata shine cin naman mutane shine kaza komai na dan yana yi yanzu waɗannan abubuwan in ka tambaye mai yana da hujjan cewa ya halatta amma yake cewa an samu magana wallahi sharrin shaytan wallahi tun farko da kai da sharrin shaytan ne ka riga ka yadda shaytan ne to cire kanka a cikin ba zai yi ba na jawazi ne eh mu ma na mana addu'a mu fara zuwa wurin tafsirin nan wallahi mu shedan ba ta aure mu kaje shi ba zai tafi wurin sunuka an yi magana ina zuwa wallahi gidan jaraban nan wallahi kabi ya iduhum wa yumannihim alƙawarin shedan ya kyauta mu wallahi rubut da kai yake yi akwai ranan kin dillanci kafin ranan ake garanta maka dan kanaki wannan wata na ramadana ne hadiya shahru ramadan ga watan ramadan muna cikin ta ga ramadan ta zo karewa ba abin da ya rage yanzu haka a ramadan illa ayyaman ma'dudat kwanaki ne da suka rage ƙasa da sati su suka rage wa ramadan idan wannan ramadan bai zame maka makarantar da ka mutumin kirki na har abada ba bayan ramadan ana gama ramadan ta sake komawa ruwa to ka sani ka sake watsar da ladan ka na Ramadan kakaf me yiwa ka mutu kuma kafin wani Ramadan ne me za ka je ka gaya wa Allah da ka yake cewa amma ah, ana bi musrifukum da ka ku ne a yau ma ana bi musrifukum ai bi nafi'ikum ni fa yanzu kun ganni nan eh to ba zan iya muku amfanin komai ba a yanzu gaskiya ba zan iya amfanan ku ba wa mun ba zan iya kubutar da ku ba wa mukhlisukum ba zan iya tsamar da ku ba mimma antum fihi cikin abin da kuka fara na azaba ko ya hakuri ba zan iya kwatan ku ba haka za a yi garan barci ba iblis zai ce ga mu ga ku Allah ba ku ta ko eh to Allah sai hakuri ni ba zan iya muku ba yo ya isa shi ma ga na shi yana jiran ba wanda zai iya kwatan wani a filin iyama da haka yake cewa wa ma antum bi mukhlifin ko ɗin ma ga kuna ba za ku iya amfana ta ba ba za ku iya kubutar da ni daga abin da zan shiga na azaba da narko ba inni kafartu kafartu ni kam yanzu na riga na ma bima muni min qabl da shirkan da kuka mun kafin nan a duniya kun ci ku bi Allah kun bi ni to ni wannan bi na da kuka yi a duniya na ji daɗi to yanzu na ga muku ban yadda ba ni ma na kafirce bauta mu kuka yi Allah ake bauta mishi iblis shi ma ya narke wato wato duk isgancin mutum Allah Allah ne iblis da kanshi ya san yanzu ya zo keji ba abin da zai iya zai ta to kun bauta mun eh to na kafirce bautan ku shi ma a banza ba zai aiki ba Da haka yake cewa na kafar cewa duk waɗannan abubuwa kamar da wani wurin Allah ke cewa man abanu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah yokai a duniya wai akwai batatte sama da wanda zai je yana kiran wani wanda ranar iyama wannan din ba zai iya amsa mishi komai ba duk wanda za ka bauta mishi ko duk wanda a duniya za ka rafe ragaman addininka a hannun shi amma a duniya ne zai iya baka abin da zai baka a ranan kiyama ba abin da zai iya maka to ka yi watsi da shi ka nemi wanda a ranar lahira zai iya tsaya maka to bari in tabbatar maka da cewa na rantse maka da Allah babu wanda ranar kiyama zai iya kubutar da kai in ba Allah ba halitta ɗaya ne za ka iya kai kukanka gaban shi ranar kiyama shine manzon Allah kukan shi ma a je a roƙi Allah ya yi hisabi manzon Allah ne amma ba ka ba duk wanda ka sani a duniya to babu kowa yana nafsi nafsi ina mahaifinka ina mahaifiyarka ina matarka ina ƴaƴanka ina danginka ina kaza babu kana haɗuwa da wannan bai san ka ba kai ka san shi ba na na ta tace ranan kiyaman kenan kowa tsirara ta sosai annabi ya ce kowa tsirara tace har da mu mata a gaban maza sai ta ta ƙarshe ta cije wannan tunanin in ji annabi a ran kiyama wa ma san akwai wani ma a fedin har ma sun ga wata mace a duniya ne kake tunanin ga wata ta wuce ka ce kai ta haɗu a lahira ba ka ma san da mutum kai ka ɗauka kai kadai ne a dandalin kiyama za ka kara ta addinin ka mawaye waɗannan dangogin ka babu ba limamin ka limamin garin ka babu ba kowa in ɗariƙan ka ne ba shugaban ɗariƙan ka ba ba shehinka ba waliyinka da tsumma da na gaskiya duka babu ba babu kowa kowa yana nafsi nafsi to duk wanda a duniya da zai tsaya maka shine jagoranka na addini amma ranar kiyama shi ma ta kanshi kadai yake ba ta kai yake ba billahi lazi kar ka fara bin shi kar ma ka fara ka ga manzon Allah in ta yi ta rikice aka ci uban wahala za a fara bin annaba ma duk ya suke cewa a je wurin annabi Muhammadu to kaga a ce wanda ya bi annabi Muhammadu bai tafi ba idan ka bi annabi Muhammadu ran kiyama yana da ta a ranar kiyama to ka gane sirrin da yasa aka ce kai ka bi kowa sai annabi Muhammadu dan me shi ran kiyama ba zai wace da kai ba shi wancan kuma da ya so da ya ki dole ya watsi da kai kai ka ji bilis yana watsi ba ta kataɓe ma iblis ne fa ke watsin in ba ba zai iya watsar da mabiyan shi ba amma an gode yanzu ya daku ne dole ya watsi za ka ran kiyama manzon Allah shi ne manzon Allah in shi ka bi to ranar ka tsira in ba shi ka bi ba duk wanda ka bi ranan ba kwan tare kowa manzon Allah kawai da haka yake cewa wa idza mutiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin mutane da suka haɗu suna yin bauta amma kuma suna bautawa Allah ta hannu wani suna bauta ma wani toran kiyama wanda kuke bauta mishi da wanda kake addinin shi za ku wayi gare ran kiyama kuna makiyin juna in an haɗu da juna sai faɗa ta sa za ka ji an haɗu ittabarra allazina tubi'u min allazina tabu ana ta hayaniya ne fa kan tana ko kai ba mu san in kanci ba mu san hayaniya kowa ya wasu Kuma a tafi gidanki to kowa san gidanki a wuta Ya kowa ya wasu daga kowa kowa zai fara da haka shi ya sa ka ji wutan jahannama an sifanta shi da gidan hayaniya ne ba kuwa ana musu azaban suna ta hayaniya suna fara sai ce ba kai ka bitar da mu ba kai ka ce mana mu bi wannan shine tafarkin tsira to ni na sa bindiga a baki na ce sai ka bi ni ne an dinga hayaniya ana fara Allah ka tseratar da mu da ka yake cewa kalla a hasa yakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim bidda kamar yadda ya faɗa a wani wuri da haka Allah madaukakin sarki yake cewa inna zalimina lahum azabun alim lallai azzalimai suna da azaba mai raɗaɗi zuwa ne ne azzalimai waɗanda suka kauce ba su bi Allah madaukakin sarki ba su iblis suna ciki da duk waɗanda suka bi tafarkin su Allah ce wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihat duk bayan kaji an gama tattauna akan al'amarin kafirai sai Allah ya ce wa udkhilal ladina amanu sai kuma a shigar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari ina za a shigar da su jannatin aljannatai ba ɗaya ba ba biyu ba aljannatai ma'ana ɗan aljanna aljannan shi ba ɗaya ba mun sha faɗa talakan aljanna gidanka kamar duniya sau goma kamar duniya sau goma sannan kuma koguna da tekuna kuma bila adadi wannan talaka to bare mu yanzu a nan ai ba ma fatan mu zama talakawan aljanna to fatan mu da addu'an mu Allah ya sa ranan kiyama a aljanna muna arkan Firdaus yawa wata ran mu haɗu madadin tafsirin muna tattauna ya aka yi ne a duniya yaya tafsiran Allah tabbatar mana wannan da aka yake cewa waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki nagari za a shigar da su aljannatai aljannatan da ta min tahtiha anhar koramu suna gudanuwa a karkashinta idan aka ce ƙoramu suna gudanuwa a karkashinta ka rika komar da hankalinka kan ayan da muka yi bayani ran nan fiha anharu min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min labanin min khamrin lazzatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa akwai kogin na ruwa mai daɗin sha akwai kogin zuma akwai kogin madara akwai kogin menene duk ga suna suna gidanka a cikin aljanna da ka yake cewa khalidina fiha suna dawama a cikin ta malamai suka ce aljanna ko da a ce komai na duniya shi kaɗai zai sake koma maka rayuwar duniyan nan da muke ciki yau ka tashi ba na tefane gobe akwai yau akwai gobe akwai ka je ka yi zazzabi a kai ka amma allura gobe kai rashin lafiya gobe ka je kai kaki kai kaki kai fitsari in shi din zai sake maimaituwa maka a cikin aljanna amma an ƙara maka da khalidina fiha a cikin ta yace an biya ah, yanzu a rayuwar nan a ce rayuwar mun nan mu zauna dindindin ba ba mutuwa ba su bayaya yaya ai kariya ita ma ta aljanna ce to wai a kai ka aljanna sai a ce irin rayuwar duniya ita ce zaka ci gaba da yin ta a cikin aljanna sai dai ita aljanna da waman dindindin ba mutuwa kuma ga horul ini yaya ai yayi ai to bare kuma ba yar dindindin din ba kafa aka maka dindindin din ne aka ta gaya maka wai matan horul ini a aljanna ba bayan gida ba a kashi ba a fitsari a aljanna ba a asibiti dan ba a rashin lafiya a aljanna ba makabarta dan ba a mutuwa a aljanna babu dan bohol dan ba sa bukatar ruwa ruwan aljanna kake sha to kai da fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anar aljanna ba kasuwa duk abin da kake bukata a gidanka a aljanna ba banki yo me zaka yi da kuɗi cire kuɗi da ta ma wahala ne komai naka ne a aljanna kaza aljanna kaza fihi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qata ala qalbi bashar aljanna kenan daka aljanna tayi khalidina fiha adawwama a cikin ta mahala ba tsufa ba mutuwa ka san duk yau mai yake rikata mu muna tsoron mutuwa muna tsoron tsufa wannan abu biyu shine dan adam baya so to a kiyama babu dindindin aka rayuwa bi izini, rabbihim da izinin ubangijin su karka zo ka ce kai a dawo mu aka ce kai ubangijin ka ne fa izinin dindindin ne rayuwan ba mutuwa tahiyyatuhum gaike gaicen yan aljanna fiya a cikin ta salamun salamun salamun aminci aminci aminci duk inda ka da wani a aljanna dan uwanka dan aljanna salam salam salam shine gaisuwa to anan za mu tsaya insha Allah ai dama na ta kara wa udkhil allazina amanu dan mu gama mun shiga aljanna ne mai yiwa an kafa wani mun yi tafa'uli idan eh, zai shiga jawabai ai doron tayi da san ka tsaya da haka muka ce mu tsaya akan ayan shiga aljanna in mun mutu kafin wani shekara Allah ya sa mun shiga tunda mun karanta ayan mun shiga ne to Allah Allah Allah muna son aljanna bana mun ta karanta mun aljanna muna ta maimaita bayanan Allah ka san muna son aljanna Allah ka ba mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin mu Allah ka sa suna ciki Allah ya sa ka Allah ka sa suna ciki suna jiran mu suna kiran sunan mu dadda ina wani ina wani eh Allah ya kai mu insha Allah dan haka wannan shine karshen inda zamu mu tsaya a tafsirin bana insha Allah da ikon Allah shine abin da ya sawwaka mun so dama mu karanta suratul ra'ad da kuma suratu ibrahim din har karshe to amma kaga Allah madaukakin sarki ga yadda ya hukunta mun zo mun tsaya ne kuma yau a wannan wurin aya ta 23 ko cikin suratu Ibrahim za mu ga mai kai in ba mu mutu ba in Allah ya sa baɗin mu ne to zan sake nuna wani in ce ina aka tsaya insha Allah za mu ga masu riƙe al'amura a kan abin da muka karanta na daidai daga farkon shekaran zuwa ƙarshe muna addu'a da roƙon Allah Allah madaukakin sarki ya bamu nadansa kurakurai da muka yi muna addu'a Allah ya fi mana wannan rayuwa kenan yadda komai yake farko yana nuna mana komai yana da ƙarshe yau ce muka ce mun fara wannan tafsirin yau ga shi ya mun zo rufe kuma duk shekara haka mu fara wata ran mu zo rufewa to haka wata ran kuma za a je a rufe mu a cikin kaburburan mu mun tafi kenan fatan mu Allah ya karba mana ya zama waɗannan abubuwa da mu muke karantawa da ku kuke sauraro muna fata ne Allah ya sa ya zama shi ne zai zama sababin shiganmu aljanna ya sa ya zama sababin kwanciyar hankalinmu a cikin kaburburanmu da mu da ku gaba ɗaya idan wannan al'amarin ba zai zama ka zama ba amfani kenan to duka shine babban addu'anmu to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu to ranar rufe ma akwai tambayoyi wata tambayoyi ma akwai kayan kenan to na marayu ma akwai to to da ya sauko ka sauko kai ma to assalamu alaikum malam menene hukuncin namijin da ya yi shekara goma bai bai yanka wa matan shi hijabi ba eh, matayen ne suke yankawa suke yankawa kansu kuma bana ba su da ƙarfin yankawa kuma shi shi din in an ce bai in shi kuma an ce ba shi da shi in an ce ba shi da an yi wa Allah kare an yi wa Allah kare so wannan dai maganan kayan sallah ne duk kwana kwana ba a tura irin tambayan sai sallah ne zuwa. so an tattaro ke shi kayan sallah ba wajibi ba ne kayan sallah ba sunna ba ne idan sallah ya zo mijinki bai miki kayan sallah ba bai laifi ba a wurin Allah da hukuncin shi kika tambaya a wurina to wannan kuma shine hukuncin Allah sai ma idan na gaya miki aka san haka ni ma na yi wa Allah ƙarya kamar yadda kika ce da haka a dokan Allah dan baka yi wa matarka kayan sallah ba baka yi wa Allah laifi ba baka yi wa ƴaƴanka kayan sallah baka yi wa Allah laifi ba hadisin da ya ce akwai kayan sallah hadisi cewa yake yi ranan sallah dubi kaya mafi haske mafi kyau in Allah ya hore din ka zo ka Allah bai hore ba a kure a daka kenan ba wajibi bane kawai da haka dan ya shekara goma bai dinka ba ai ba laifi wa Allah ba ni na ɗauka an shekara goma bai baki abinci ba wannan akwai hukunci shekara goma bai baki abinci ba wannan akwai hukunci bai baki tufafi ba kina tafiya tsirara wannan akwai hukunci amma kayan sallah ne duk nuku nukun wannan da yawa wa Allah laifi ga in a hukuncin Allah kike tambaya a kai shi kayan sallah abu ne na ihsani abu ne na kyautatawa abu ne na kaza in akwai hali mutum ya yalwata wa iyalan shi mustahabbi ne li yunfiqu zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu fal yunfiq mimma ataahu Allah da ka so da dama idan sallah ya zo ana samu rashin jituwa tsakanin mata da mazajensu a gidajen aure wata sai ka tarar da ita ranar sallah amma tana gidansu kai ka ɗauka yawon sallah ta zo yawon sallah ta zo wa zai dafa mata shinkafan sallan gidanta ta je kawai akan kayan sallah ta yi yaji kayan sallah ta yi yaji haramun nake yaji akan kayan sallah shi in akwai ya sake hannu amma ba wajibi ba bane mustahabbi ne in akwai ya sake in babu to Allah ya kawo in an ce babu an yi wa Allah karya wa ya san aljihun shi mu ba mu sani ba ko yawa ke da kika sani to sai a abin nan sannan kuma mata ran nan muna tafsirin mata na ce akwai karatun su da za mu zo mu yi insha Allah mai wa goron sannan sihirin halal wato shi namiji yana kyautata wa mutane da gwargwadon yadda take akwai abin da har yau matan mu ban sa ganewa yanzu mutumin da yake da mata biyu uku hudu shi ya fi gane wasu bayanan anan kana da 'ya'ya yanzu idan kana da 'ya'ya sun tsara biyu sai ka ga a 'ya'yanka akwai wanda ka fi akwai wanda in ka tashi in ka za ka bi kaman ka miki goma ma saboda ya fi jin magananka ya fi kyautata maka ya fi nuna maka tausayi akan al'amuranka sai ka ji ka fi son saboda wasu dalilai amma san ma ana samun irin wannan shi ne so da dama sai ka ga mutum yana da mata da yawa sai su zo su ce wanci ta asirce shi wani abun ba haka ba ne akwai cutata wanda take mishi ba ku sani ba wani kuma ta fi nuna damuwa in ya shiga damuwa wasu masu sani ko <laughs> wani ya fi shiga da wata yanzu akwai matan da in ka shiga damuwa na ko a jikinta ita kawai damuwanta da za ka zo ka ce an maka barna ka kaza ya faɗi ka ga maganan ko minti goma mai gida ni kayan sallan namu yaya dai ka ga yanzu ba damuwan da ka shiga bane damuwanta inda wata ce sai ta kashe batun in ran da ya gwada ka sani mai gida da wannan asara ni da ka ga mun zaka fiya kuma wannan da na da kai ka karkata kuma ta san ƙarya kake yi eh soyayya ne ya halatta eh ƙarya a babin soyayya ne yayi amma ba sa gane yanayin yanzu ana wani yanayi ne wanda kayan sallan ko ta tada soyayya da yaƙi a cikin gidan in ka ce babu shi za ta ce ko an ce ba shi da shi ya yake yi ana jiran sai maka kayan sallah ƴaƴan ku sannan shinkafan sallah da za ka yi musu kayan sallah nan ka yi wa 'ya'yan kayan sallah ba ka yi wa kansa kayan sallah ba kuɗin ka ya ƙare ba na shinkafan sallah sai ka ce a daure a niƙa dawan nan ko wannan masaran a dafa a ci to za ka ga shi ma an yi sallan da haɗa da wannan kuɗin da akwai yanzu daga gobe cire zakkan da kai ya hau kan kowa da za ka ce hajiya kuɗin akwai amma in na yi muku kaya ba na fidda na cire fidda kai za ta ce to ne fidda kai kuma to kayan sallah kawai da aka wajibin da ke kan mijinki da kan da kai na lokacin fidda kai ne don zanta in fidda kai wajibi ne dole ya cire idan ya zama abin da za a cire fiddakai babu ya sai muku kayan sallah ya halatta ya ɗauki zannuwanku da taddan da ya sa muku na kayan sallah zai saya ya sayo masara ko shinkafan da zai cire zakkan fiddakai da shi dan shine wajibi kawai a kai shi haka kawai hukuncin shi da ya laifi wa Allah ba ba shekara goma ba ba wajibi bane shine kawai kaulan wahida amma sai dai mu ja kunnen maza in akwai in akwai in akwai ka ta iyalanka da shi problem da ke faruwa shine mukan zama muna da rauni wajen mu yi wa iyalanmu ɗinkin kaya majority in ba a sallah ba a musu ɗinki to a sallah ɗin shine iya dama in ta iya daurewa ba ka yi mata ba komai a sallah ɗin a ɗan yi mana eh, a sallah ɗin a ɗan yi yanzu wannan a matsayin ba ku yi wa Allah laifi ba haka ne ko maza yanzu ni na zama senior advocate ne na zama nauya ne tsakanin su matan da ku na zama alkali shi alkali baya goyon bayan ɓangare ɗaya a tsakanin mutane guda biyu a matsayin su tilasta ku yi na dole Allah bai daura musu ba amma kuma a yi balansi a ɗan sa ido a ɗan rage wasu furejan a ɗan yi musu wani abun ko da ba daɗi a daure a shekara sau ɗaya na sauran ranakun yau da gobe da babu za mu ce ku yi haƙuri masara da shinkafa ya fi abin nan da haka akwai buhun masara goma a cire guda ɗaya a ɗan sayar ko da ɗan matso a ɗan saya musu a ɗan saya musu hijabi su fita ɗan daudau ɗin nan su ma ranar sallah a ce su ma iyalan wani da hasken su tun da ranar sallah ne arna ranan Kirsimeti ranan nuya ana ganin su ya tala'la'una suna haske suna annashuwa ga turare ta ko'ina ga abincin sallah ga shinkafa kowane gida ƙanshin nama ƙanshin kaza a a yalwata wa iyalai ranar sallah magidanta a nan ake gane kai namiji ne iyalanka sun ci sun koshi, iyalanka sun sa mai kyau ba wajibi ba ne ka yi amma sun son samu a ga iyalanka a cikin ado ai kana da lada ko za ka so iyalanka kuma ado to a sallah kuma a gansu da adon sallah kai ma ranan su ganka da ado ai abu ne mai kyau za ka wanda Allah ya hore mishi a dan wada ta gidan a dan wada ta gidan su mata kuna da karancin biyayya so da dama za ka ga ana azumin nan kullum wani yana faɗa da matar shi wani za ka ya je gindin masallaci yana buɗe baki ba ba abun buɗe baki bane a gidan shi mai yiwa na gidan ya fi na masallacin daɗi tashin hankalinka ne wani akan kayan sallah irin biyayyanki kamar yadda na gaya muku irin biyayyanki shi zai sa mijin ta miki komai akwai wanda irin biyayyanta sai zo ya ganta kawai ta zauna kawata ta fita yaya Wannan ƙawata ce take aure to na ga kin yi shiru wai wai ni za ta kawo anko to mun ya haɗa mu da anko a wannan ba ki ba ce eh ba su suka yi hidimanki ba to an ko kuma sai gagara to mai gida a yanayin na a'a ni zan saya miki na a'a mai gida a yanayin nan da ake ciki da tsadar rayuwa ya ma ka iya ajiye mu da yanayin abinci ka bar kuɗin ka ni zan saya miki nawa ne dubu hudu da ɗari biyar to dubu hudu da ɗari ga dubu biyar ma ɗari biyar ki hauna kai ki bai ki wallahi kyautata ta zai ja a yi mata yo wani lokacin kana yin ihsani ga wanda kake mai kana jin zafi ne har ka fi jin daɗi saboda yana daɗaɗa maka yana faranta maka rai me yasa saurayi zai mata ramadan basket zai mata kayan sallah saboda saurayi in ya je zance ba a bata mai rai a yi ta mai zance a yi ta mai zance ka ga yana ta dariya kamar wani mai tallan makalin da gan shi a gan shi yana da naira dubu goma sai kire mata dubu goma ga wannan in na je zan turo miki tufa walla ko ke ga ji komai ba kin shigo gida kin fara kunsa mai na kayan sallah zai samu da ka koma ku gyara mata ku gyara biyayyanku ni dai maza ina roko dan Allah duk wanda bai wa matar shi kan sallah ba ya taimaka ya taimaka dan Allah eh a taimaka a taimaka ina roko kar ku ce na tu turo takarda na gwatsale in na gwatsale gobe za su kai takardar wurin boka za su yi kafirci su yi shirka za a ba daɗi ko kuwa muna cewa kar su je wurin boka sun kawo takarda wurin karatun sunna a warware musu matsala a kan sunna to ku taimaki sunna in kun taimaka musu da za su je wurin boka ba ni dai na roƙa musu alfarma to kuma su ji tsoron Allah su ƙara ladabi da biyayya Za ka dan Allah wanda bai wa matar ka an sallah ba da an tashi yau ya wuce kasuwa ya je ya su mata in kun da hijabi ta roƙa a taimaka a yi hijabi shekara goma ba a yi ba to 2025 an bude sabon shafi a yi mata hijabi har ma da na ɗinki har ma inda kaya ba a yi ba a yi har ma da takalmin Allah hore ai eh a taimaka dan Allah Allah ya bada iko wanda yayi wanda yayi Allah ya ninka mai abin da ya kace wanda yayi wa matar da kayan sallah Allah ka koro miliyan ɗari. wanda bai yi ba nayi shiru takarda na biyu aka ce assalamu alaikum malam wai menene hukuncin mijin da yake wasa da al'auransa yana da azumi kuma mani ya fito ya hukuncin azuminsa istimna'i kenan itina'i haramun ne mutum ya rika wasa daga gaban shi har sai ya ji ya yi mani wannan shi ake gaya mishi istimna'i haramun ne da haduwan dukkanin malaman musulunci zunubi ne babba duk da akwai hadisi ne sai dai hadisin ƙarya ne annabi yake cewa wai duk wanda yake wasa daga gaban shi to ranar kiyama za a mishi aure da farjin naki ko menene ko hannun zai makale duk maganganu maka haka hadisin bai inganta ba sai dai ayoyin da suke nuni a kan cewa istimna'i haramun ne Allah madaukakin sarki da ya tashi bayani dangane da su ne ne muminai cikin suratul mu'minun Allah da ya magana dangane da zina da muminai ke cewa wallazina hum li furujihim hafizun waɗanda suna tsare su illa ala azwajihim ba sa biyan bukatan sha'awan su sai a wurin matansu kadai to kaga a wurin matan sarai jima'i kenan akasin haka fa to kaga istimna'i ne da wannan malamin musulunci ba ɗaya suka haɗu ko sabani babu dangane da cewa istimna'i haramun ne amma dangane da cewa mai istimna'i idan yayi wasa da gaban shi yana da azumi shin azumin ya karye ko bai karye ba wannan matsalan kuma akwai sabani akai da yawan malamai suna ganin azumin shi ya karye akwai malaman da suke ganin azumin shi bai karye ba cikin waɗanda suke ganin azumin bai karye ba akwai malam Muhammad Nasiruddin Albani cikin littafin sa na tamamul minna fitta a ala fiqhi sunna bayan ya koro maganan a sayyid sabit cikin fiqhi sunna da yake nuna cewa azumi yana karyewa zance mafi inganci da rajihin magana shine azumin shi bai karye ba domin abin da yake karya azumi ci da sha ci da sha kuma wanda zaka shiga ta baki ka haɗiye da sha shi ma ta wannan hanya sai kuma abin da ya shafi saduwa saduwa kuma an sani mutum ya ɗauki gabansa ya sa a cikin farjin mace shi ke karya azumi to shi kuma istinna'i ai bai shigar da gabansa gaban mace ba da haka suka ce azumin bai karye ba wanda ya ɗauki gabansa ya sa a gaban mace wanda ba matar shi ta tunna ba ai yayi zina ko in yana da aure jifa ne in ba su da aure bulala ɗari da koransu a gari na shekara guda idan aka ce wannan da ya sadu da wancan matar ga hukuncinsa kaga in yana da azumi azumin ya kare in ba matar ba ga hukuncin jifa ko bulala a kan shi shi kuma wannan na istimna'i da ya yayi istimna'i yi wasa ne da hannun shi akwai haddi kan shi ko babu babu haddi to kaga tun da babu haddi me yasa babu haji dan ba bai sa gaban shi a gaban farjin wata ba da haka ba haji da haka bai sa gaban shi yanzu a gaban farjin wata ba da haka azumin shi bai karye ba yana nan kaman wanda sha'awa yi ci karfin shi haka ko bai wasa da gaban shi ba akwai wanda in sha'awa ya ci karfin shi haka sai gama ni yana fita wani ya gama ta tana wucewa sai ga hankalin shi haka sai mani ya fito mishi da sauransu wani aka ce azumin shi bai karye ba da haka zancen su inganci azumin wanda ya yi istimna'i azumin bai kare ba sai dai abin da malamai ke cewa kuma girman haramcin istimna'i din yana cire mishi mafi karfin ladan azumin shi kuma saboda haramun kai zai ja maka mafi karfin ladan azumin to kaga ci gaba da maimaita sai a zo a waye gari ka wuni da yunwa ne amma kuma babu ladan azumi wallahu ta'ala a'lamu bis-sawabi ajal assalamu alaikum malam Allah su saka maka da gidan aljanna amin Allah ya bamu gaba daya tambaya na shine me hukuncin wanda yake da dukiya yana taimakon al'umma da shi amma kuma baya iya ba wa iyalansa su amfana da shi assalamu alaikum malam tambaya na shine me hukuncin yin lazumi da tarbi to na farko mutumin da Allah ya bashi dukiya ya taimaki bayan Allah baya taimakon iyalansa da shi shi dama dukiya ai na farko da Allah ba ka annabi ya ce ibda biman ta'u ka fara da waɗanda kake nauyin su yake karkashin ka sannan kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun sake tabbatar da cewa idan mutum yana da dukiya ya fara ba iyalan shi shi yafi zama wajibi akan kowa haka mutumin da yake da dukiya ana so iyalansa da danginsa su ne su fi amfana da dukiyarsa kafin al'umman waje su kuma su amfana da shi don haka ana son mutum yana da shi ya amfani iyalansa duk da cewa mutane iri-iri ne fa akwai wanda yana yi wa iyalan kai na waje kuma za ka ɗauka ba ya yi akwai wanda yana yi wa iyalan su kuma butulai ne za su baya musu komai waɗansu ɗayan ba sa so uban su aikin alkhairi fa a waje shi sa hadisi annabi yake cewa ah, Allah ka cikin Qur'ani yake cewa inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum a cikin matanku da ƴaƴanku akwai makiyanku a cikin hadisi na yake cewa ƴaƴa wannan majbana mabkala in zaka bi iyalanka sai ka zama rohoci wani akwai wanda duk abu zaka yi mishi in kullum zaka ba shi dubu ɗari yau in ya duka sarakan naira dubu goma to an kalli shi a tashe ba dukiyan mu ne fa ake ta taiwa shi duk lissafin shi me za a muku a bar musu Ka haka sai an duba wani irin magidanci ne total ya bar iyalan da yunwa safe rana yamma ba sa cin komai ba zai ba su tufafi ba amma zai zo yana taimakon bayan Allah a waje wannan zai zama impossible zai wuya a samu haka duk mutumin da ka gan shi matsolo ne baya ci da gidan zai wuya ka ga yana taimako a waje duk da ana iya samun waɗanda kuma ake kira inuwan giginya a waje ka ga yana yi wa mutane a gida kuma baya yi to in an samu wannan kuma gaskiya an samu matsala bai halatta ba domin wajibi ne sai ta iyalanka kamar da ran da muka faɗa gidanka ba ka bar ma wani ya zo ya rike maka gidanka kai ne za ka rike gidanka dan haka wajibi ne ka yi kokari ka sauke wannan nauyi domin akan wannan sharaɗin ma aka baka aure ai to ka ga maka sauke wannan wajibin baran kiyama za ka je gefen ka dai fa a sanya kamar yadda wani hadisi ya nuna sannan kuma tambaya na biyu shine me hukuncin yin lazumi da tarbi wato amfani da tarbi kenan amfani da tarbi ana tafiye sai ku ce dangane da matsalan tarbi a Sheikh Bakar bin Abdullahi Abu Zaid yana da littafi musamman akan tarbi wato as-subha tarihuha wa hukumuha tarbi hukuncinta da kuma hukuncinta tarihinta kai da hukuncinta a ciki ya kawo tarihin tarbi ina aka fara samun tarbi kai tun daga sunan tarbima a musulunci tarbi ba ta da suna ka ji wani digini sunan tarbi ma a yi da hausa ne muke cewa tarbi da larabci wani ya ce maka tasbaha wani ya ce musabbaha wani ya ce kaza wani ya ce kaza ba ta da suna guda ɗaya sai zai zan kowane ƙasa ma da sunan da suke kiranta yanzu ko da hausa ma nan ana cewa tarbi akwai wanda kaje kuma ba tarbi ba a musulunci ba san sunanta ba ko ba ka sani a littattafan suke bayanin babin tarbi kaga babin ne zaka samu sunanta ko kuma a cikin littattafan hadisi da ake buga a kan hukunce hukunce na babin tarbi shi tarbi sunan shi babu a musulunci ya fara samu asali ne daga mutanen Indiya masu bautan shanu a wurin su aka fara samun wannan tarbi din ba a musulunci aka fara samar da tarbi ba don haka Bakar bin Abdullah Abu Zaid a littafin ya yi ƙoƙarin tabbatar da bid'ancin da kuma haramcin amfani da tarbi tunda ba shi da asali a musulunci da kuma hadisan da suke isharan cewa shi tasbihi da duk azkar da zaka yi kai amfani da hannunka annabi yace fa innahunna mustanqatun yawmal qiyamah ranan tashin kiyama ya tsinka za su yi magana su ba da shaida yayi tasbihi da mu yayi kaza da mu idan kai da tarbi kuma tarbin me za ta zama ta zama kasa ba ta ba da shaida ba kanka yatsun ka ko za su ba da shaida kanka da yatsun ma ana ba da sifan yanda annabi yake dunkula yatsun yake yi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah haka annabi yake yi akwai da yana da cikin yatsu haka subhanallah subhanallah subhanallah shan ba haka annabi yake ba da bakin yatsu haka ake lissafi akwai malaman da suke ganin ya halatta ayi amfani da tarbi irin su Sheikh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin to sai ya zama su da suke cewa ya halatta a yi amfani da tarbin amma kun kuna cewa da za ka yi da hannu kuma ya fi Ko din ma haka maganan yake Sheikh Uthaymeen yana da wannan magana cikin littafinsa, Alhalalu wal haram yake cewa ya halatta kai amfani da tarbi amma da sharuɗa guda uku na farko kada ka ji cewa wannan tarbin ita kanta wata ibada ce da za ka ji cewa kana rike ta kana yi da ita in ba da ita ba ta yi ba da ka har ka ba ta wani kofa a addini da za ka ji cewa rike ta addini ne ta dan to da dama za ga mutum ya rike wani ma a tare yake yi wani gulma yake yi ya ɗauka iya rike sarbin ita ce ibada yace in ka ɗauka haka to ba bid'a sai in ka rike na biyu wannan tarbi da ka rike za ka amfani da ita ka ɗauke ta a matsayin wasila kawai saboda lissafi ka ɗauke ta addu'a ne za ka yi suna da yawa za ka yi ne saboda ya zama maka kana lissafi kawai wasila ce ba kaya ba kada ka ɗauke ta a matsayin raya sannan tarbi a musulunce muna da hukunce-hukunce na musulunci guda biyar a cikin littattafan fikihu da usulun fikihi akwai abin da ake kira mustahabbi akwai halal akwai wajibi akwai haram akwai makaruhi ita tarbi wanne take farilla sunna mustahabbi makaruhi haram sai ka a wanne za ka ajiye ta to kaga tun da babu ita a waɗannan hanyoyin takalifa guda biyar to ni ina gaya maka da za ka ajiye ta kafi zama lafiya dukkan ku waɗanda suke cewa ya halatta ɗin da yawan za ka su ma ba sa rike ta me yasa su ma sun yarda da maganar usaimin ya halatta ne amma ka yi da hannu kuma ya ci to ya fi ake so manzon Allah bai taɓa amfani da shi ba ya shigo gida tare da matar shi tana azkar tana lissafi da dutse in tai sai ta aje dutse kaga da ba tarbi in tai ta aje dutse in tai ta aje dutse yace ke ki watar ki lissa hannunta ya za su yi magana ranar kiyama to kaga duk ana nuna yi da hannun shi yafi dan haka abun da ya kamata yaya manzon Allah yayi to tsayawa akan na manzon Allah ce tunda da ji wancan daga yan buda ya taso daga yan kaza ya taso wannan kuma na hannu daga manzon Allah ya taso to na manzon Allah ya fi shine kawai da haka mun zo rufewa kuma kun cika mu da tambayoyi yanzu kam an ba da hutu gaba ɗaya na tambayoyi da haka tafsiri ya zo ƙarshe insha Allah mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya nuna mana farkon wannan tafsiri lafiya muka gama lafiya ba tare da an samu matsala ko wani aibu ba mun gode wa Allah da ya mana wannan ni'ima muna ƙara salati ga manzon Allah Allah ya ƙara miki daraja Allah madaukakin sarki ya ƙara mana aminci a bisa wannan aminci da ya nuna mana to sannan ko manzon Allah yake cewa la yashkurullah man la yashkurun to duk mutumin da baya gode wa Allah to ba zai gode wa mutane cikin alkhairin da suka yi mishi ba ba yadda za a yi a samu tafsiri irin wannan ya gudanu daga farko zuwa ƙarshe ba tare da ƙoƙarin waɗansu bayin Allah ba. Za mu zo muna tafsiri waɗanda suke taimakon abun mai yiwa ma baka san su ba. Kuma ba dan ƙoƙarin nasu ba da abu ma ba zai ma yiwu a fara ba, bare har a gama. To sai aka samu waɗanda za su tsayi kan abun, a fara daga farko har a gama ba a samu tangarɗa ba. Akwai waɗanda suka tantance a gode musu in ba waɗannan ba? Babu aiki. to waɗannan kwamiti na tafsiri muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya musu sakayya da irin sakayyan da yake yi wa bayinsa da suke yin tsayin daka a kan addini Allah ya saka musu da alkhairi kwamitin wannan masallaci kwamitin wannan tafsiri ba abin da za mu ce musu sai Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk waɗanda suka yi ƙoƙarin ayyukan alkhairi a cikinku ku yi musu tukwici. annabi yace fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi in ba ku samu abin da za ku musu tukwici da shi ba da ulahum to ku yi ta musu addu'a har sai kun ji a jiki cewa to kun musu tukwici. annabi yace wa man qala jazakumullahu khairan duk wanda yace Allah ya saka muku da alkhairi to a godiya ya kai matuƙa. Zaka wannan kwamiti muna cewa da ku a dunkule jazakumullahu khaira kowa ya san bayan Allah ne masu kokari da hazaka lokacin mu ya ja ko da ba mu kira sunan ba sunayen ku a rubuce ke a wurin Allah ko muna muku addu'a Allah ya tabbatar da wannan sunan ku ya zama permanent ne a rubuce a cikin aljanna amanne Allah madaukakin sarki ya sa a aljanna kuna gaba gaba wannan aikin alheri da kuke tsayuwa da shekara da shekara shekara da shekaru har yau ba ku gajiya ba wannan ayyuka Allah sa ku mutu akai dama fatan alkhairi ne ga mutumin da yake aikin alkhairi kamar addu'a ya mutu akai to yubu akul mar'u ala ma mata alaihi ana tashin mutum akan aikin da ya mutu yana yi na kokari to da muna addu'a wa malam la Allah jikan shi ba ana wannan aikin har mutuwa dauke shi ba to muna addu'a kuma wannan kwamitin masallaci jagororin wannan masallaci Shuwagabannin wannan masallaci muna muku addu'a kuma Allah ya ɗauki ranku akan waɗannan ayyuka Allah ya tsarkake muku zukatanku Allah maɗaukakin sarki ya datar da ku da ayyuka na kwarai yadda kuka ba da lokutanku za ku zo ku zauna a yi tafsiri da kuma na in akwai matsala ma su hango su magance matsala sannan kuma su cire dukiyansu inda za a sa dukiya su saka dukiyan to muna addu'a Allah ya mayar muku da abin da kuka kashe lokutan da kuka bayar Allah ya sayi wannan lokuta na ku ya ba ku gidan aljanna iyalanku da zuriyanku gaba ɗaya Allah ya sa muku albarka a kansu Allah ya sa muku ido akan tarbiyyar iyalanku da ƴaƴanku Allah ya zama gatan ku da ku da iyalanku gaba ɗaya dan ka addu'o'i in za ku ba zai kare ba amma dai muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi bangaren kwamitin marayu muna muku addu'a Allah ya saka da alkhairi da shugaban shi da ambobin gaba ɗaya muna muku addu'a kowa ya ga irin alkhairin da suka wanzar a yau marayu ɗari da abinda ba mu taɓa yi ya kai ɗari da ai sai yau ai abun farin ciki ne to muna addu'a wannan nasara da ya samu sai ta dalilin Allah madaukakin sarki shi zai biya ku ayyukan addini yana haɗuwa da jaraba iri iri in dai za ka yi aikin addini to kullum sai an bata maka rai ba za ku zauna wani zai zage ka wani zai hantare ka wani zai ce baka iya ba wani zai ce kaza in ba mai hakuri ba ba wanda yake jajirtawa a daɗe ana yi wanda ake so a daɗe ana yi sai gaskiya to duk mutanen da ka ga sun daure ana aikin addinin da su jiya da yau ba su ja da baya ba to waɗannan masu hakuri ne cikin al'umma to wannan haƙuri naku Allah ya muku tukunci da gidan aljanna Allah ya sika muku mizanin kyawawan ayyukan ku ran kiyama ko hisabi kar a yi muku ku shiga cikin waɗanda Allah ke cewa inna ma yuwaffas na ajrahum bi ghairi hisab sannan kuma sauran jama'a waɗanda muke zama mu yi tafsiri masu sauraro gaba ɗaya muna muku addu'a Allah saka muku da alkhairi duk mai karantarwa abin da yake ƙara mai ƙwarin gwiwa shine halartar jama'a a gaban shi rashin jama'a yana karya wa mai karantarwa lago sai kaga ya ya samu rashin karsashi na fito musu da abin da zai fito musu to fitowan nan da kuke kuna ƙara mana ƙwarin gwiwa gaba ɗaya da haka muna musu addu'a da mu da ku gaba ɗaya Allah ya karba mana wannan aikin da mu da ku gaba ɗaya kamar yadda na faɗa ɗazu muna yi ne duka dan neman yardan Allah muna yi dan mu samu ladan abun kuma kuna zuwa ku samu ladan abun fatan mu ɗin aljannan ne dai aiko to Allah ya bamu wannan aljanna waɗannan matasa da suke zama ba dare ba rana mu yi ta tafsiri ku eh, buga kabbaran nan ma'auratanku Allah rike musu matansu gwagwaran Allah ya aurar da su idan eh, da ka ji kabbaran ka sa akwai bukata eh, to Allah ya ba ku sana'a mai kyau wanda za ku rike kanku ku samu ku yi aure ku yi muhallanku akwai mai takardan ai an ce su yayi gini to Allah ya ma gini kafin ran sallah ma bayan sallah a ce a je a mai aure duk gorayen nan mu ga an aurar da su su samu natsuwa insha Allah da haka muna muku fatan alkhairi social media na tsara maka eh dole mai addu'a na musamman ai ya zama zakaran gwajin dafi dama tun da shi ne ma mai media mu kuma baya gajiya gaskiya yana da kokari Adamu ya zo ya dan taya shi to da Adamu kuma baya nan sai zama gashi nan ba mu taba samun matsala da shi da sauransu ba zai zo ya dau na maza zai je ya dauki na mata ba tare da gajiyawa ba muna maka addu'a Allah saka maka da alkhairi yana da wurin sana'an shi yana da shago zai rufe ya zo wani lokacin ko ba rufewan kai ba in ka bar wani a wurin ba ka da natsuwa sai in kai ka zo sai in kai kake zaune a wurin to muna maka addu'a Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya albarkaci sana'anka ya bunƙasa maka shagonka da nemanka duk abin da ka sa a gaba na alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya maka duk abin da ka sa gaba na sharri Allah canza maka ya baka abin da ya fi shi alkhairi Allah albarkaci zuriyanka Allah ya albarkaci iyalinka da 'ya'yanka gaba ɗaya muna jinjinawa ga babban alaramma malam Mahmud shi ka san ba alaramma bane malami ne sai likimu to shi ma mun kokkota shi bara mun daure shi bar shagon bana ma muka zaki daure shi kyan to alhamdulillah Allah saka da alkhairi duk da bare mun mai addu'a ya samu ya kara aure bai biya kudin addu'an ba Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya kara rayuwa albarka muna ta addu'a duk tafiyan da zai faru da shi ko na kwana ɗaya Allah ya rufe tafiyan kar yayi akwai waɗanda in sun yi tafiya ba alkhairi ko ya ima to wannan ba mu so ya yin tafiya saboda alkhairin shi a gari ko kuwa to ba mu so ya rika yin tafiya da kurciya bai halatta ba za mu ba kurciya ba ka zauna a gari gaba ɗaya ko cin karka ke zuwa Allah ya ƙara rayuwa albarka Allah ya saka miki da alkhairi Allah albarkaci sana'an shi da karantarwan shi da ɗaliban shi da kuma kokari da yake na yada addini Allah ya saka mishi da alkhairi muna addu'a wa imamin masallaci chief imam malam Umar Allah albarkaci rayuwa Allah albarkaci zuriya Allah albarkaci kokari da ake yi na raya wannan masallaci da al'umma gaba ɗaya. muna maka addu'a Allah ya saka da alkhairi shugaba kuma muna sake mishi addu'a wannan jaraba da ake ciki Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ta ba tare da ɓata lokaci ba, Allah maɗaukakin sarki ya kare na gaba, Allah maɗaukakin sarki ya amintar da shi da sauran al'umman mu ma gaba ɗaya. Gaban marayu muna sake maka addu'a na musamman, ka zama jarumi kwarai da gaske, al'umma suna yabon irin halin da dattako da kokari da kake da dukiyanka, ba da lokacinka, Allah saka da alkhairi, Allah ya yawaita mana irin ku a cikin al'umma, Allah ya albarkaci dukiyanku. Allah albarkaci zuriyanku Allah shiga cikin al'amuranku ‘yan agaji da ‘yan hisba muna muku addu'a Allah saka da alkhairi musamman nau'in ɓangaren guda biyu na ‘yan agaji na ɓangaren hisba, da kuma ɓangaren jiboyi kusantun da aka fara ramadan su ɗin ne dai a kan ranar nan suna waje wanda za zo su tsaya ana canji haka ake ta fafatawa haka muke na nan haka muke na wurin mata na wurin matan wani lokaci in yi jinkiri saboda abun hawa su ci zagon su akan rana suna jira waɗannan bayan Allah ba abin da za mu ce musu sai dai Allah kaɗai ya biya su da haka muna addu'a aikin kun Allah da ba zai tafi a banza ba Allah zai biya ku Allah ya biya ku Allah ya saka muku da alkhairi kuma mun ga abubuwa na alkhairi da za a yi bayan kun ba da lokutan ku za a zo asusun marashe mu ga an tura kuɗi ga na ɗan agaji a tura kuɗi ga na ƴan hisba muna tafsirin mata mun fitar da wani takarda akan karanta waɗansu ayoyi warware asiri da sauransu muka can kowa zai buga ba kuɗi kowa ya fi sabilillah suka ta kawa ɗan agaji da ɗan hizban dai cikin suka sake sa asusun jari a ciki aka sake buga waɗannan takaddun da su da haka muna muku fatan alkhairi Allah albarkaci rayuwanku Allah albarkaci iyalanku gwagwaran cikinku Allah albarkaci iyayenku ai Allah ya aurar da ku ai Allah aurar da yan agaji da yan hisba ya kamata duk ɗan hisba ɗan agaji zai aure su ma su ga cincirin don jama'a ai Allah ya saka muku Allah ya biya ku da gidan aljanna Allah albarkaci rayuwanku Allah albarkaci garin dancoka gaba daya jagororin dancoka lawanin dancoka bulamomi masu unguwanni duka na wannan gari Allah ya saka musu da alkhairi abubuwa da suka nuna mana a yau na taron ɗazu da yadda muka gansu su a nan ai sai fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya albarkaci wannan gari Allah haɗa kawunan ku ni wannan garin ba ɗan garin ba amma na dolen dole na zama ɗan garin to wani lokacin abun alkhairi ya zo garin sai ina ga har ina fin ku murna alkhairin ya zo gare ku da ka muna fatan alkhairi Allah ƙara haɗa kanku Allah ya kara muku ƙaunan juna Allah madaukakin sarki ya ƙara muku kishin garin ku. to da yawa ina ce muku ku rika jin cewa ba ku da garin da ya fi wannan garin naku da ka ku sa kishin garinku duk abun alkhairi ku samar da shi wa wannan gari naku Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dukkanin alkhairai a wannan gari da wani takarda nan na farko ma na ta mummurta ban karanta ba a yi wa wata mata addu'a wa mamanta da babanta ta ba da dubu ɗaya na Allah saka da alkhairi addu'a da take nema na cewa a yi wa mamanta da babanta muna addu'a abin nan da take roƙa ma iyayen to Allah ya kai musu in mutuwa ne suka yi take roƙon Allah kai musu rahama kabarin su Allah ya kai in kuma ba mutuwa ba suna rayu tana buƙatan a roƙa musu Allah wani abu to Allah ya ba su wannan abu da ta roƙa musu wata mata ta ba da naira ɗari biyu da yake mun ce asusun ai ba a rufe take ba ko gobe ko ran sallah ko ban sallah ai ta kawowa dan da ɗazu shugaban marayu yayi bayani akwai marayun da guda biyu har an biya musu kuɗin makaranta to kaga a ce akwai bukatan kullum a yi ta ajiye abu a asusu saboda tallafi na nan gaba insha Allah ga Alan Goro chairman Adamu chairman Alhaji Adamu da zai ce a sa a addu'a akwai wani abu da yake nema wani muhimmin ko to muna addu'a Allah ya tabbatar da alkhairin wannan kujera Eh, in alkhairi ne Allah tabbatar da wannan kujeran eh, in kujeran ya samu ai sunna ne ta samu ci gaban ko mu ai duk wanda ya samu ci gaba a masallacin nan to masallacin ne ta samu ci gaba ina honorable gwani ai da ya zama honorable kunnan ina cewa masallacin nan ne kansila yawa da haka in mutum ya samu alkhairi eh to mu masallacin mu ne ta samu mana da a samu ci gaba a gidan wani ba gwamma a gidan ka ba da da a samu shugaban ƙasa a wani guri a ba mu gwamma a nan yawwa don haka na maina don haka wani alkhairi yake neman mu roƙa mishi Allah ya tabbatar to Allah ya tabbatar da alkhairin kuma Allah sa idan alkhairin ta samu masallacin ta ga alkhairin to ai dama su ne kwamitin masallacin kuma su ne alherin masallacin Yau caman da ake ce mishi caman na me na na siyasa kuma taman na me a faɗi ɗayan a masallaci to shi ne a yi in taman ɗaya nuna taman ɗaya sai gina ɗayan taman na masallaci ana biyan shi salari ne taman na masallaci ana ba shi kuɗi ne in za a baka taman na masallaci an san to za a dan samu kana turowa eh ba haka masallatan suke ba za ce za a sai butan masallaci za a ga ɗari uku da talatin aka samu ɗari uku da talatin sai buta guda nawa ne bai sai ko kwaya ɗaya ba sai a ce saman fa sai kayi motsi ne samun ɗin ayi to Allah ya kawo wurin da kuma wani abun zai shigo sai masallacin sai ta sake yin gata mu burinmu kwamitin masallacin Allah ya kawo mutu manya-manyan rabo ta ko'ina sai masallacin sai ga yi fulai ya sai ka ji an ce to a can da foundation ya zama bene shi na al'amarin ayi to shi yasa ai masallacin ta samu mai kishi ne kaga tana ɗaguwa to su masu kitin Allah kawo babban rabo ka gani wurin zai kawo babban rabo insha Allah Allah rufa asiri Allah biya bukatu da ka zan saurara a nan amma ba a tashi ba malam mamu da ka fi ni sanin garin dama ni na tashi sai yi a dukulkule kai ma a badadin kujerun mu na tafsiri ga muna da babban bako wannan ɗaya ne daga cikin ɗaliban mu aji kuma hafizin alkur'ani ne hafizi ya yi haddan shi a gombe da ruwayoyi da dama zai karanta mana da wani ruwaya kar ku ce ya zaki Allah da ku hafi hafizi ne yanzu haka yana karatu a University Maiduguri Unimed kenan yana karatu a can ya kawo mana ziyara tun ɗazu da shi muka yi tafsiri dan haka in an zo karshe zai rangada mana karatun alkur'ani a matsayin tsaraban da ya kawo mana eh, sunan shi Muhammad Sani Shehu amma nickname naki da rijiyar lemun biyu yana so ya zama fita da Sani rijiyar lemu yana da burin ya zama da Sani to muna mishi tamanni da burin ya zama haka din kuma yana da kokari yana da hazaka wajen karatu gaskiya muna alfahari da shi a cikin ɗalibanmu gaskiya yana da kokari da sanin Qur'ani da mai da hankali akan abubuwa ya taba samu na ma yace yana duk muduban da Sani yana kunna yana bi yana rubucewa yana so ya zai mai littafi ya taba nuna mun kana yi aibaka bari ba ko ka yi na shekara daya to masha Allah Allah ma albarka Allah albarkaci rayuwanka ka zaka reda mana alqur'ani idan ka zo karshe malam Mahmuda yanzu daga yau mun rufe eh, tafsiri darasinmu na bayan Ramadan kuma zai zo ya dawo da littafin hisnin muslim ko duk da akwai cikon karashin wancan littafi na samun jana'iz bai fi karatu dai ba mu buge kowa nemi littafin hisnul musulun wani kuma zai iya yin aikin lada sai sai kofin hisnul musulun da yawa kawai sai sai an zo kawai kowa ya dauka fi sabilillah me yiwa kafin mu tashi wani zo ya ce ya dauki nauyin kofi goma ko kofi ishirin insha Allah muna jira insha Allah an tashi kawai sai kowa zai ce ka goron sallah na dauki nauyin kofi kaza na dan Allah kai kabarin wani na dan Allah ya kai mun sadaka jariya waqafi dan haka muna jira mu gani wannan alkhairi dan za a ci gaba da ayyukan alkhairi malam mamu da za ka yi jawabi sannan kai ma a sai ka ƙara bayan ramadan kai ma za ka zo ka ci gaba da karatu ne ko kuwa sai an ƙara don ka kai ma za mu kama ka ana za ka bari in baka in fita bakinka eh, ba ya yana ta jan da karatu ana yin tafsiri da daɗi ba to bayan ramadan shi ma madadin jan bakin shi ma wani karatu kuma yawa ɗaura daga yadda aka tsaya ba yawa alam goro Allah biya masha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan rana mai albarka tun muna cewa ramadan yana zuwa ramadan yana zuwa ga shi yanzu ramadan ya tafi a nan ne muka fara tafsiri ga shi yau za a rufe tafsiri wallahi ji nake kamar a kara ka san matsalar eh, azumi hmm. wahalhalun da ake sha ne shi ya fi kai ko da wahalan ma yanzu yana nuna wa 'yan adam a kara azumin da ya zama saboda a'a wani aiki tunan da yake tararansa a gida kamar ranar sallar nan yana ji gara ma a gara ko a sallar wato balle karatu da karantarwa da ake jin daɗi a cikin sa sai a ji kamar a kara kan azar to yanzu malam ni dan gari ne ka hada ka yi mana addu'a ai mu ya kamata mu maka wayannan addu'o'in dole ai muku <laughs> shi yasa to shine babban abin da zan faɗa anan shine kamar yadda na faɗa ɗazu mu ringa sanya malam a addu'a saboda ya jawo mana alhairai masu yawa a garin nan wanda har garin nan ta naɗa naɗe duniya ba a nan da shi ba sannan game da mu matasa da malam yake zuwa ainihin ya karantar da mu kare himma akwai wani abun da ake cewa wai laraba suke cewa sahibu dari adira na fiya mm. me ɗaki shi ya san inda ke yoyo yanda malam yake ganin mu yake ganin mu da daraja da sauransu da ya san halin mu da ya kara kwazo wurin nasiha da jamana kunne muna da matsaloli masu yawa bangaren karatu da karantarwa tsakani da Allah yanzu ga matasan nan da yawa akwai su har a azumin nan in ba baya baya ba in ka je filin kwallo za a za ana ta buga ko ba a yi in amma in aka ce majalisin karatu fa ba a samun matasan mu kuma daga lokacin da matasa suka lalace fa shine alaman garin ba za ta yi albarka ba nan alamun gari za ta yi albarka za ta ci gaba a ga matasa kurnin gumi addini kar mu bari shaidan yayi galaba a kanmu shaidan munafiki ne baya son alheri a ko'ina yake yana sa wa ya dan adam kasala a eh, ibnu jauzi ya kawo a littafin hayyunul hikayat nake karantawa jiya abin ke bani dariya an yi wani bawan Allah mai yawan ibada a mutanen bani Isra'ila shaidanu suka yi suka yi suka yi su ɓata masa harka sai suka kasa sai suka kai karan sa wurin iblis suka ce kai bawan Allah nan fa yana ibada yana ibada mun ta kai masa farmaki amma mun kasa mu shawo kansa mu lalata masa harka sai iblis ya ce ni zan je da su. da iblis ya zo da ya sallama sai ya kwankwasa kofan wannan mai bautan Allah da ya ce waye ne sai ya ce masa ainihin farko ya fara gaya masa akwai dai ya gaya masa wani ne sai mai ibada ya ce to ba na da kai ba ruwanka ka yi tafiya baran saurare ka ba sai iblis ya sai a gefe yana nazar da ya zo ya kwankwasa na biyu mutum ya ce waye ne sai ya annabi isa <laughs> ya ce annabi isa ne sai iblis ya ce to in ma kai sai mai ibada ya ce in ma kai annabi isa ne ba ni da bukatar ka abinda Allah ya turo ka da shi na na sakon ubangiji ka isa to me damuwanka da ni eh gaba bana bukatar Iblis ya gade babu dama ya tafi yayi nazari sai zo ya kunkufa kofa mutum ya ce waye ne sai ce Iblis yanzu an fita gardaga ya ce Iblis ne ya ce to me kake bukata a wurina ya ce ina so duk tambayan da kake da shi a duniya ka tambaye ni zan baka amsa ka ji malami dama Iblis malami ne malami ne sosai amma munafiki ne to karka yadda ka yi ilimi ga zama munafiki za ka zama iblis wallahi iblis babban malami yana da ilimi ya san abubuwa shi ya sa ma ya rubuta annabi adamu a yarsu ka karkace. to don haka sai mutumin nan da ya kalla ya ga cewa lalle iblis za a iya samun damuwa in bude masa kofa sai ce bai bude ba ga yau gaba iblis yayye ya tada shi da Allah sai ya je sai mutumin ya tafi sai iblis ya ce na tuna dawo sai mutumin ya ce ka dawo ka dawo ina da sanda da ya dawo sai yake gayawa iblis cewa ya kai iblis ina so in maka tambaya a duniya kam gaba ɗaya idan mutane suka rike addini ta wani hanya kake biyowa ka karya su wani hanya kake biyowa ka karya wa'annan mutane ya zama sun yi addini amma a banza sai iblis ce na ɗaya ina biyo su ne ta hanyar yin fushi zan sa su in ɓata musu rai idan rai ya ɓaci komai ya lalace hmm. abin da ya kamata ka yi na alheri sai ka daina yi sai mutum ya ce na ji na farko menene na biyu ya ce a rowa ina kokarin me in sa musu rowa duk aikin da za a yi in dai kuɗinka zai shiga sai ka gomaci karatun ma a fasa hmm. addinin ma a fasa to ta hanyar rowa yake lalata addinin musulmai haka iblis yake gaya masa na ukun aimun uzuri na manta kuma kar ku manta iblis yanda Allah ya faɗa mana alkur'ani makiyi ne makiyi ne na gaske jabir ka nemo min littafi na ka kawo eh, <laughs> Sheikh eh, ah, Professor Mansur Ibrahim Sakkwato ya kawo wani labari a cikin littafinsa mai suna abokin hira hmm. wai an zauna ne a majalisa kullum ana hira sai a ce shedan ba shi da kirki mutum ya yi laifi sai zo da dare sai sharrin shedan ne sai shedan ya samu wakili a majalisa Ya ce ko mutane munafikai kullum sai ku ga gaya wa mutane sharrin shedan ne kun ga shedan ne nan aka karanta mana maganar iblis tilasta kai ya zo maka kiri kiri ya tilasta ka dole ka bi shi ba haka aka yi jawabin iblis anan ba a wutan nama zai yi bayani ya tilasta ka ne bai tilasta ka ba ka gan shi ka gan shi ba to don haka sai wancan yake kare iblis ke kenan in mutumin kirki ne ya kamata in aka baka kariya kai wa mai shi mai kai wa mai shi alheri amma ka guji irin munafarcin da ya masa mutumin nan yana nan yana nan yana kare iblis a ko ina yana kare shedan yana kare shedan sai wata rai shedan ya kawo masa ziyara yana da shi sai ce bawan Allah kai ne kullum a majalisa ana zagi na sai kana kare min mutunci kana shiga min fada a matsayina na shaidan duk duniya ana tsine min ana zagi na kai kadai ne mutumina Allah ya maka albarka shaidan ya ce Allah maka albarka ai da tsora Allah maka albarka ai kai mutumina ne yanzu bari in taya ka hira ya taya shi hira suna hira sai iblis ya ce a ai an aika masa zai yi tafiya zai je wani gari akwai taro a sararin samaniya ko za ka raka ka ji inda za a samu matsala sai ce zan raka ka ai kai abokina ne ina abun hawa shaidan ya hau bayana da ya hau bayan shaidan sai suka fide sama suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai ce yana jin fitsari shiwa shi mutumin yana jin fitsari saya in yi fitsari sai shaidan ya gaya masa a'a kana masoyina a yanda kake kare ni wurin yan adam har sai na taya ka yi fitsari yi fitsarin a bayana ai kai masoyina ne yayi ta tura tsari yanda yake so da ya farka yana yana kan gadon matar kaga kenan ke nan. ba ranar da kenan zai farka ka zauna lafiya da haka ake da kaga wannan ba karamin kiyayya ke dan yake da shi ga dan adam ba tsakani da Allah wanda ya maka irin wannan zaka yi tunanin zai cuce ka ba zai cuce ka ba to mu daina ɓata rai akan abin da bai taka kara ya karya ba mu tarkake zuciyarmu mu ringa roƙon Allah mu ringa yin azkar Allahumma sabbit qulub menene addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik aw ala dinik kama qala tun. sallallahu alaihi wasallam mu ringa yin wannan addu'a matsalan mu na ɗalibai muna da matsaloli da yawa da wani yayi arba'una yayi wani abu sai ya fara ɗaga kafaɗa yana gani ya fi karfin kowa karatun ma zaɓa yake yi ba kowane karatu ne zai iya karatu ba wannan kuma jahilci ne wani malami mai hikima yake cewa ah, ah, menene al huwa akthar mushkilatin wajahaha insan ala madar at wal mushkilatil kubra أن يكون الإنسان أن يكون الرجل جاهلا بأنه جاهل فيدعي juna دون أن يمتلكها mafi girman hadari da ake fuskanta a duniya shine jahilci jahilci abun da ya fi jahilcin kuma barazana ga rayuwar ɗan adam shine mutum ya ringa ganin kawai ya zama malami da zaran ya dan samu wasu abubuwa ya ringa jin ya zama malami kuma ba tare da ya zama malamin ba wannan ya fi rusa al'umma gara original jahili da saboda original jahili ba yayi kankan ba cikin al'amuran musulmai ya fatar da jahilai ba me yasa Hausa suke cewa karamin ilimi hukumi ne mu ma mun yi zafin kan nan a baya mun tsaya yanzu muna jin kunyan in muka tuna wani irin abubuwan da muka yi ta faɗa a baya sabida me sabida a lokacin muna ganin mu malamai ne to kaga yanzu da muka gano cewa malantan ba da sauki ake samun ta ba har yanzu ba mu samu hanyar Allah Allah muke nema ta hanyar da zamu zama malamin kaga mun yi shiru yanzu muna lalimin hanyar da zamu zai mu zama malami a ranan da muka zama malami za ku fara jin mun fara wa'azi ko ina muna karantarwa ko ina amma yanzu mu ma hanya muke nema dan haka ɗalibai abubuwan da ke damun ku da yawa wasu akwai girman kai wani kuma gayu yanzu a nan ne fa muka ɗan gwada karatu da matasan nan ko mu gwada karatu ba ga wani ɗalibi a nan ina sabo har ya ɗinka yunifam da sauransu an yi abu yiwu za a shiga wasu ko rajistan ma ba su yi ba sun yi baya su suka jagoranci abun, amma sai suka yi baya menene za su tuna ni waɗanda suka shigo da baya wanda ba ɗaliban ilimi ba ku ne kuka jagorance su fa kuka tallata musu su zo za a yi karatu ku jagororin sai kuka ki ku ɗaliban ilimin sai kuka ki zuwa me ake nuna musu kenan ana nuna musu abin ba ta da amfani haka ne ko ba haka ba shi yasa ba za su zo ba dan haka ilimi ba a samun shi haka kawai a banza sai an dage malam da ya zo yana ma bamu wannan karatun ba irin karatun da muka yi tsayayi ba a garin a garin kai karatu a babin ga Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo yana da wani littafi bina'ul ilmi lidda'iya wa sabili ilaihi a ciki akwai babi mai cewa rihlatu fi talabul ilm mutumin da bai sha wahala a babin neman ilimi ba bare san mutuncin ilimi har ma fajira ake yi a kawo mana har gida amma matsalolin da muke ji malam sai zo wai ta jiran ɗalibai ma babu har gida ake kawo maka shi ba a nan yake gaya man cewa a Kano ya ya yi karatu ba kai da za a bar ka kenan ka je Kano ka je ka nemi ilimi shi kenan sai ka mutu jahili amma malam ya yarda zai zo amma kai bara ka zo wannan kenan ya tabbata tsakanin ka da Allah kana neman ilimi yaushe ka taɓa sawa a zuciyarka cewa in ka samu dama za ka fita ne kai ma ka je ka nemo ilimi in dai babu wannan abun a zuciyarka to lalle baka cika dalibin ilimi dan haka mu waye mu kori jahilci muna da matasa da yawa da suke so su yi karatu amma suna kallon me annabi yake wai al-mu'minu mir'atu ahihi mumini madubin dan uwansa mumini mai imani a kullum a jikinsa ake kallon yaya tsarin rayuwa ke tafiya to matasa irin ku ku za ku zama madubinsu da za ku jawo su fahimci addini ku za ku jawo su fahimci addini ku ringa ba su shawarwari mu ringa zuwa majalisan karatu mu ringa zuwa kaza mu ringa zuwa kaza wannan sai ya zamanto kun yi alherin da ya dace muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa muku albarka malam mu kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara masa ilimi da jajircewa ya sanya albarka a rayuwarsa kuma ya sanya albarka wa iyalansa da duk abin malam ya sa a gaban alheri muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya masa buƙatar sa na duniya da lahira ko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da shugabannin mu na gari da shugabannin mu na wannan masallacin da ƴan uwa da muke ganin juna ku yau da kullum muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka kowa da kowa da alheri kamar yadda malam ce za a ji a baki karatun karatunmu da muke gabatarwa a masallacin da na cikin gari bayan sallah kawai ku yi lissafi yaushe da yaushe ake yi ba sai an sa muku a'a sai rana kaza ba in dai kun sa ranan to an dawo a gani za ku da birni ko bara ku ba ranakun da muka cika ba karatu a garin nan to kowa ya dawo malam ya zo ya mana allura in ga alluran ya yi tasiri a jikinku ko bai yi tasiri ba in kuma ya yi tasiri mu ci gaba in bai yi tasiri ba Allah zai ba mu wasu matasa zarata mu zubar da ku kuma mu zuba kuma da ikon Allah za mu ci nasara wannan kawai shi ne ni na yadda ɗari bisa ɗari na yadda wallahi tallahi na ranta ya zamu ci nasara saboda na ga alamun ƙarfin a rayuwata jarrabawa gwagwarmayar ni na san yanayi kuma na san ina samun nasarori akan abin da sa gaba tun da ina samu kuma na rantse da Allah za a samu wannan ko ka fara bara mai ba in kun so ku yi karatu in kun so kar mu yi ba mu bukatar ku muna da wa'anda za su yi karatu in Allah ya yarda zai kawo saboda haka saboda abun yana kashe mana jikin Allah kullum in an yi magana sai a ce garin nan laifi na ne garin nan laifi na ne in na je kullum wallahi malaman nan jami'in jami'in kunne suke laifin ka ne laifin ka ne ni kuma ba daɗi nake ji a garin mu za ku zo ku sanya abu za ku yi za ku yi barafi ba kuma sai a ce laifin ka ne to yanzu za mu yi ni na yi alkawali za a yi in za ku yi ku yi in bara ku yi ba muna da matasa yara za mu yi magana da iyayensu kuma za su ba mu haɗin kai kuma za mu yi karatun kuma wallahi za su zai ku yi karatun kuna da na sani in Allah ya yarda saboda Allah Allah muku albarka Allah ya saka muku da alheri Allah ya ba mu ilimi mai amfani lokaci ya ja ba lokacin maganganu ba ne. amma bayan sallah za mu zauna da malam mu samu lokaci musamman mu yi wa ainihin matasan darasi na musamman akan muhimmancin ilimi da yanda ake abubuwa jiya akwai wani littafi a wajena wannan kaje kaga yana nazari a wannan littafi littafin nan yana da muhimmancin gaske afkaru lil masaji wani yanda ake gudanar da masallaci da yanda ake karantarwa a cikin masallaci na saudin nan wannan littafin wallahi littafin nan yana da mai yana da muhimmancin gaske guda silsila ne guda uku guda uku na sai akwai al-muallim da'iya akwai muallima ad-da'iya akwai menene afkarun lil masajid sannan akwai tawjihat wal irshad menene lil madaris tahdid al qur'an mm. duk wayannan fa ku yake bukata mu da muka mallaki littafin ba zai mana amfani ba saboda yanzu mu mun karanta mun san me yake cike amma zai amfane mu tun da bamu da ɗaliban da za mu ɗabbaka musu wayannan abubuwan da ke cikin littafin kaga ba shi da amfani ashe ku ne kayan aikin wanda za ku zauna a karantar da ku wayannan tsari yadda ake gudanarwa amma kowa sai ya kashe jiki bai yi ba Allah muku albarka Allah mana albarka gaba daya abin da muka daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskure ko mana harshe Allah madaukakin sarki ya fata mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun ji daɗin bayanan malama da kwarai da gaske za a ji maganganun sun yi zafi amma abin da ya min daɗi daga ƙarshe ya ta sa muku albarka to gaskiya matasa ba kabbaran ba ko matasa ai a ga a jiki a zo karatu in za a yi awa biyu ka zo kafin awa biyar kana jira shine matashi a nan ake so a ga gwarzantakan gwarzantakan ba a wurin su ba ne ba sai a wurin kwallo ake gane kai jarumi ba sai akwai player a nan sai akwai kaza ba amma yanzu na ji kun yi kabbaran da gaske zan gani da gaske duk sati kenan in na zo darasi na tambaya ran da satin da na zo na ji in an ce bai kasu ba kawai in tabbata laifin ku ne kun yadda shi kenan Allah tabbatar Allah ya muku riko Allah ya riko da hannayen gaskiya na ji daɗin waɗannan kalmomin dama haka ake so a samu ci gaba cikin al'amura to dama malamin iya haƙuri ya bada lokacin shi kaga za a samu abin nan ce za a fara ku gudu za a fara ku gudu na dauka abin abun nan ya ce har shi ma ka kuke mishi ta mafatan za a gyara don Allah to Allah ya taimaka Allah tabbatar da daga ku a kai mun zo karshe babu amfanin fata wasu lokuta amma kun san ba zai rufu ba ai sai imam ya tashi ko shine zai conclusion shine sai shugaba ya in imam ya gama jawabi shi arama sai ya rufe mana da karatun Qur'ani shi kenan da haka imam in ya taso ya bai rufe ba to bai rufe ba tun daga imam yana nan shugaba baya nan to kaga dole za mu ji kalmomi a bakin imam in ya gama jawabi an sallame mu aran mu sai ka rufe mana da karatun alkur'ani daga nan sai a kira mana sallah mu sallu na asar insha Allah ina gode muku sosai godiya mai yawa da gaskiya abu ya zama wani irin wani abu a kamar abin al'ajabi abin da ba a yi tsammani ba shi ake ta samu ne ne dalili malam ya mana magana haɗin kai wallahi haɗin kan nan duk sai ke kawo mana wannan abu da mun tsaya muna tara rabon kawuna wallahi wayan abubuwa ba za mu iya mu yi tun da yanzu muna nuna a jikin mu cewa akwai haɗin kai to mu ba da haɗin kai a wannan ilimi mu zai goge mana sauran abubuwa wannan shi ne babban abin da ya rage amma in ba aka bayani an riga an yi shi daidai gwargwado sura mu nuna kuma mu yi wa malamin nan biyayya yadda ya faɗa cewa duk abubuwan da ake faɗa a cikin laifin sa laifin sa kuma gaskiya ne laifin sa da ya gane cewa laifin sa an nuna masa laifin sa ya gane yanzu ya tashi tsoron kuma ya dawo kanmu ya dawo kanmu laifin zai koma mu zai zama laifin malam ya fita dan Allah yau ba da su ba su goyon baya ɗan ji wannan shi ne iya bayanin da rai babu abin da ne zan kara faɗa a kan wannan abu har ne kuma Allah saka da alkhairi ya kira Allah ya albarkaci rayuwa Allah hada fuskokin mu a aljanna jama'a mu yafi juna wani lokaci a tafsiri za a iya yin bayani wani ya ji kaman an taba shi Ayi yi haƙuri a yafi juna wani lokaci wani zai tura tambaya na sha fara in tambaya mutum zai tura da zai nuna cewa da wani yake ba za mu karanta ba za a iya tura wani a karanta da wani ake mu ba mu sani ba sai a yafe mu a yi mana aikin gafara mu yafi juna mu je mu yi bikin sallah kowa zuciyar shi a wanke da kowa sha Allah alkhairan nan Allah hada fuskokin mu a ciki Allah madaukakin sarki ya hada fuskokin mu a haske malam muhammad sani shehu a zo ka zauna a nan ka karanto mana alkur'ani mai girma <laughs> a أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم إشاء أجل قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غلام وأقروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مسويه عسيه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على عمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذا خلف عن حمزة. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع ونترك من يسجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحقة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين